أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء أكل ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi da ɗari da arba'in ya daidai da takwas a sha uku ko sha uku wannan shi watan takwas ga watan sha ɗaya kenan miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wata alama muke roƙo da ya mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna dai kashi na ƙarshe cikin wannan littafi wato a tauba wanda dama kusan littafin kashi uku ne na farko shine aka yi magana kan ita kanta at-tauba lil harith bin asad al-muhasari sannan aka yi magana a hakamun tauba lil imamin nabulusi sannan kuma a ƙarshe aka ce rawa a wannan tisa su ta ibina wanda shi muka fara rannan kuma muna sa ran insha Allah yau mu gama akan wannan nan kisoshi kuma ba sababbi ba ne kisoshin domin dama mun ji su a can dumu usalihin lokacin da muka karanta dumu salihin waɗanda aka karanta tare da su za su ji kisoshin sun maimaitu to amfanin abu watakila idan mutum ya ji kuma ƙara maimaitawa shine kamar abun nan ne da ake cewa ma to kurrera ta karrara idan aka yawaita maimaita abu to manufar shi shine mutum ya kiyaye ya tsare saboda an ji an ƙara ji an ji an ƙara ji saboda haka muna fata Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu mu lura da abin da ke cikin wannan littafi kuma Allah ka ba mu ikon yi da shi aiki da shi Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar tsiran mu da tsakin sunayensa kuma muna so mu jawo hankali a cikin wannan littafi kowa ya rika tsayawa ya rika la'akari da abin da ya aikata ba daidai ba ya tuba zuwa ga Allah babu wani girman laifi da mutum zai yi sannan ya tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sannan kuma ya ya cewa Allah ba zai karbi tubar shi ba wannan yana da a ahammiya dan mutum yana ganin akwai wani laifi da za a yi sannan a tuba Allah bai karba ba to yayi ma Allah mummunan zato ya fito ko saboda haka mu yi ma Allah kyakkyawan zato mu daina laifi amma kuma in mun zame mun yi laifin to mu tuba zuwa ga Allah komin girman laifin kuma mu tuba zuwa ga Allah shirka ita ce aka ce laifin da za a yi ma Allah wanda in mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba amma ko shirkan mutum ya in ya tuba mutuwa ba ta samu ba ana fata Allah gafarta masa ita ce ƙarshen laifi ta ce laifin da ya fi kowane laifi girma to amma idan mutum ba gargara ya zo ba mutuwa ya zo ba Allah yana gafarta ta ita ma kanta shirka to balle kuma sauran zunubai da aka mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kofar tuba buɗe take kowa ya tsaya ya rika kallon inda ya ga ya zame kai inda ma baka gano ka zamen ba kawai ka tuba اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أغافر تعوى saboda haka wannan shine babban abin da zamu kalla a cikin wannan babin za ku ji kisoshi masu ban mamaki kuma za ku kalli yadda wasu bayan Allah suke kallon Allah ta wa ta'ala ta hanyar girmamawa da kiyayar Allah ta wa ta'ala taubatul jazzar yau za mu fara ne da tuban jazzar asalin jazzar mahauci shine ake ce ma jazzar wasu kan ce mai qassab shi dai duk ne ko a ce qassab ko a ce jazzar duk ɗaya ne wanda yake sana'an fawa saboda haka shine wannan yace habbak jazzarun ai qassabun kenan shine jazzar kaga sai zo ma da kalman dan kaga ganta wani wuri ta baka wahala yace can yace taubatul jazzar sai nan kuma sai yace ahabba qassabun qassabun Imana jazaru tun ba na shi ne ne mawuci ya so wata yarinya wata rana jariya baiwa ce wa wala abiha yayi son ta sosai ya saba da ita yana sonta. ta farawa da nafsiya sai ya nemi yarinyar nan akan ai aikata banna la ta la ta ce kakka yadda ai wannan banna li'anna la'ana ashaddu hubban laka kali walakin ne a Allah ta ce wallahi na fi ka tsananin son ka ni ina son ka fiye da yadda kake so na amma tsoron Allah ne ya hana ni in fitar da wani abu da zai sa ya zama na banna kun gane ko wato tana son shi fiye da ma shi yadda yake son ta amma tsoron Allah ya hana ta ta wani abu qala a fa anti tukhafinahu wa ana la akhafuhu yace ka lalle shi akwai abun mamaki yanzu ke kina jin tsoron Allah kuma ni ba zan ji tsoron sa ba sau da aka kaga sai ji tsoro faraja a ban daga nan sai ya koma ya kama tuba kawai yana roƙon Allah ya gafarta mai wannan tunanin da ya ne bannan ba ma aikata bannan ba amma ya koma yana tuba yana Allah na tuba da na ta so ta ja ni in fada cikin wannan mummunan banna fa asabahu al Cikin nan yana tafiya sai kishirwa ta kama shi hatta ashrafa sharafa al-maut har ya kusa mutuwa wa idza huwa bi rasulin li ba'di anbiya'i bani isra'ila fas'alahu shikenan sai yana tafiya a hanya sai ya ga wani annabi daga cikin annabawan banu isra'ila sai ya tambaye shi qala malaka yace me yasa me ka nake ganin ka haka ishurwa ta kai inda ta kai saboda haka kawai sai ya ce mashi ya ce mashi eh, wannan annabi ya ce mashi ne ya ce kishirwa ce ta kama shi malaka ya ce al'atashu kishirwa ce ta dame ni Kalar rasul wa ta'ala hatta da Allah hatta na sahabatun ai hatta na da fular karya Ya ce to abinda za a yi zo mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya kama mana wani girgije mana inuwa har mu samu mu kai cikin gari inda za mu samu ruwa قال القصاب sai shi ko mahauci yace mali min amalin adawullah bi ni ba ni da wani aiki da zan roki Allah da shi ashe ko wannan ya nuna mana wani abu ya nuna mana ana tawassuli da aiki aikin alkhairi idan kana da ayyukan alkhairi da kai ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza yanzu kuma ka tashi adda ya ka samu ka roki Allah da wannan aikin kuma wannan yana nuna mana kenan idan ashe mutum yana so ya roƙi Allah ya samu biyan bukata to ya gabatar da wani abu na alkhairi a cikin wannan abun insha Allah tabaraka ta'ala ta dalilin wannan sai Allah ya biya masa bukatar sa da kan ya fito ko to haka kenan yana da kyau mutum ya rika aikata ayyukan alkhairi yana roƙon Allah da su yana da kyau mutum lokacin da ya tashi zai wani aikin alkhairi ya yi tawassuli da shi wajen aikata aikin ya fito da haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi to dan haka kaga shi nan ta kai tsaye kawai sai ce shi bai da wani abu da zai roki Allah da shi shi bai tuna yana da wani aiki ba qala ar-rasulu fa ana adau wa amin anta to ni ba dan yi adda kai kuma ka rika cewa amin zan rika yin addu'a amma kai ka rika cewa amin fa da ar-rasul ai sai ko wannan manzo ya zo ya dinga yin addu'a wa amman al-qassab shi kuma qassab ya rika cewa amin amin ma wuci kenan kuma kaga wannan ya nuna wannan kenan kuma yanda wani lokaci muna wani karatun sai mu rika cire wata lafafa kuma lokacin da aka ce in ka yi alkunut in kai kadai ne misali ka yi shafa'i da wuturi kana son ka yi alkunut din in kai kadai ne to ba sai ka bayyana ba ka ya asirce ya fi idan ko da wani ne ko da wasu ko da yara kana so su rika cewa amin to sai ka rika yin addu'ar a bayyane suna ji wannan shi ke sa lokacin za a addu'a mutum yakan yi a bayyane in an ce addu'a ko in an yi karatu irin wannan sai a bayyane dalilin hikimar shine abu biyu na farko an yi maganan cewa duk mutanen da suka zauna a wani majalisi musamman na karatu sai suka yi addu'a to wannan wurin wurin karban addu'a ne to kuma sai mai addu'a sai yayi su kuma mutane su ce amin to an ƙara mata ƙarfi don shi yasa yake yi a bayyane hikiman ma kai uku bayan hikiman kuma na cewa an yi a bayyane wurin karban addu'a ne kuma sannan za a ce amin to kuma wasu za su koya saboda wasu addu'o'in idan ana karanta wani muna ji a wurin da muke karatu malamin na karanta yana yawan maimaita za mu rike mu ma sai mu iya sai mu rike yi haka ne ko akwai hikimomi kenan a cikin abu wannan shine latsafan da zamu iya kalla nan wuri saboda haka shi yace zan yi addu'a ka ce amin ta ko fara addu'a shi kuma ya ci gaba da adda ya cewa amin ina fata an gane fa mun sahaba saboda haka sai wani girgije kawai ya zo ya masu inuwa hattan ta hau ilal qarya har suka kai gari suka yi ta tafiya har suka kai cikin gari falan maftaraka yayin da suka kai wurin da za su rabu wa malal qasabu ila tariqihi malat hu sahabatu wa zallatu shi mawuci ya bi hanyar shi shi kuma wancan annabi ya bi hanyar shi shi kuma haba malam sai aka ga girgijen nan kawai ya bi mahaucin nan inda mahaucin nan ya nufa girgijen nan shi ma ya bi shi kawai ya tafi wurin ya je can kawai ya ci gaba da masa inuwa a haba sai ko manzon nan ya kalla fa qala rasul zamta allaysa laka amalun kai zamma kai riya cewa baka da wani aiki ka ce man baka da wani aiki wa anallazi da'autu wa anta allazi amanta kai ni ko ni ne ne adda kai kuma kai kai amin ce amin ana adda kana cewa amin a fa zallatna sahaba dalilin wannan girgije yayi mana hinwa thumma tabi'atka la takhbiranni ma amruka sai kuma gashi iska ta zo ta wannan girgije ya bi ka da ka zo muka rabu ka bi hanyar ka girgije kuma ya bi ka gaskiya sai ka bani labari me ya faru akwai wani labari tare da kai fa akhbarahu sai ba shi labari ya ce ga abin da ya fi sani shi dai kawai faƙalar rasulu sai wannan manzon ya ba shi labari ya ce a ta'ibu ilallah bi makanin laisa ahadun minan nasu bi makanihi shine allabin nan ba ya ce ai wanda ya tuba zuwa ga Allah to ya kai kan wani matsayin da babu wanda ya kai irin wannan matsayin idan mutum ya yi tuba ta gaskiya zuwa ga Allah ta wa ta'ala to zai hau wani matsayi wanda ba mai irin wannan matsayin Allahumma illa mai tuba irin shi saboda haka tuba tana da matukar muhimmanci a rayuwarmu ya fito ko wannan ta kare taubatu rajulin la khalaqil hasan wani mutum ya tuba saboda kyawawan ɗabi'u na hasanul Basari Hassan nan duk kullum aka ce alhasan ko ba a bayyana abun nan ba to shi ana maganan tabi'ai waɗannan to ana nufi in ko cikin ba aka ce Alhassan ko al jikokin manzo Allah kenan su da za ka gane cewa radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu amma bayan nan waɗanda suka tawo idan aka yi talakin al-hasan to aka ce wa hasan al-basri kenan ya fito go kana kana lil hasan al-basri jarun nasrani wato hasan al-basri yana da wani makauci makaucin nan nashi kirista ne wa kana lahu kanifun shi kuma wannan makauci yana da salga bayi yake da shi a sama sai ya buɗe wata ƙofa kamar irin yadda yanzu mutane sukan yi haka nan wani ma ba a saman ba ne wani kuma a saman ne ma sai ya ruwan shi kawai biyo ta gidanka ko ya biyo ta abin nan dinsa ko kuma ya makwarari ko ya bi wani abu ta nan to shi ma wancan haka ya yi nan garin ina gani akwai mutane cikin unguwanni nan mun sani wani ma bayan shi ne zai cika kawai sai ya buɗe shi kawai ya cika kawai sai ya rika buɗe shi kawai yana kwarara ma mutane ta gaban gida ko ta tsakiyar gida wani kwata ce tana bi ta cikin gidajen mutane in toilet din nan ta cika kawai ba zai sa a kwashe ba sai ya bude ta sai ya kwarara ma makautan suna bi ta cikin gida kowa sai dai ya shige daki har da tsutsotsi za ka ga suna bi kuma an yi wannan abun a wani wuri shekara da shekaru ina jin har yau ba su bari ba na ta yi mun zan su tuntuni muna samarin mu mun zan su na ta yi har yau ba su bari ba wataƙila malamin ya ma zai shaida sun bari kaji ko kuma ya fi shekara ashirin ba to ya ma kai talatin ko mhm. ba su bari ba na san wani ba su bari ba haka suke ko wasu sun mutu in wasu suka wasu gada nan daga cikin wanda suka fara yanzu na san wasu sun mutu wanda suka fara yin abu amma ita ɗabi a gidan kawai to sai su dinga kwarara wa mutane wannan abu su haka suke an yi maganan duniyan nan kowa ya gaji ya basu an kyale su to wannan shine irin wannan hasanul basari shi ma ya samu makwabci yana kwararo mai abin nan ya yi bayi amma wurin zubar da ruwan sai ya riƙa kwararowa ta cikin gidan shi shi kuma da ya ga haka shi ya yi shi daura tumiya in an ce kewaye shi ne daura tumiya alasafa ya yi shi a can saman rufi waƙad ahadasa hadal kanif saƙaban sai wannan wannan kewaye nashi kawai sai ya zama ya yi wani rami yana da rami ya tasarrafa min hulbawar aifi baitul hasan fitsari na fitsari na digowa ta gidan Hassan al ta dalilin wannan bayan ko wani rami yana digan masa da da ruwa sai ya yiwa ma shi bai sani ba ko ko ya sani dai oho amma dai yayi bayi ne a sama sai bayan yana digar da fitsari shi kuma Hassan ya Al-Hasan Hassan al ana digo masa da wannan amma bai taba magana ba Asali ma sai ya samu abun tarewa idan ya ɗigo fitsarin nan sai ya tare idan ya ɗigo fitsari sai ya tare da wannan abu in dare ya yi tunda kaga ɗaukar ƙazanta da rana ai abu ne babba balle kuma dattijo a ce ma yana kinkimin fitsari sai bari sai dare ya yi sai ya kinkimi masakin fitsarin ne da ya zubar a waje aka yi ta yin haka shekara ashirin ku shekara ashirin yana daurewa saboda aka yi wannan ba fa amara bi ina'in fa wudi'a aka dauko wata ƙwarya aka sa nan ko wani kwano aka sa nan yajtami'u fihi al-bawl tsari na taruwa ciki fa kana yakhruju wa yaskubu ay ay ma yajtami'u fihi laylan sai ya fita ya zuba da abin da ya taru cikin wannan kwanan ko ƙwaryan nan da daddare wa za ta yawmin min al-hasan wata rana ana nan a kwana a tashi sai Hassan al-Basri ya rashin lafiya shi ko kaga makwabcinsa ne wannan ko fa'adahu jaruhun nasarani sai wannan makwabci nasa kirista sai ya zo gaida shi shi makaucin shi bai da lafiya bari ya shiga gaida shi fara'a zalika sai ya ga wannan abu kaga ya nuna bai sani ba ko wataƙila dai bayan da ya yi shi dai bayi ya yi huji yana zuba ta wani wuri monita an yi bayin nan wataƙila yana zuba ta ƙasa mai ginin nan bai sani ba shi ma ta bayan gida da haka yanzu ya zagayo gaida hasan basari sai ya ga wannan abu ashe bayan shi yana digar da ruwan nan da cikin wannan bayi ta cikin gidan makwabcinsa shekara ashirin ya ce masa wa za ta shi ne nan sai faƙala Mundu kam ta tahammalu na min minni hada al'ada yanzu shekara nawa kuka yi kuna kuna daure ma wannan cutarwa da nake muku kun ga wannan yana nuna bai sani ba ko Ya yi ginin sa ya yi bayan sa amma bai san yana ɗigar da ruwa cikin gidan makwabta ba su kuma makwabta yana zubo masa sun yi shuru. sai suka ce a rika tarbe shi kawai shekara ashirin ya ce yanzu shekara nawa kenan kuka yi kuna fama da wannan matsala cutarwa da nike maku faƙila munzu ishirin na sana sai aka ba shi labari aka ce yau dai daga yadda aka fara fama da wannan matsala yau shekara ashirin kenan kun ji ba shekara ashirin kamar kwana ashirin a ah, faƙaƙa an nasarani zinara saboda haka kawai da da kiristan nan ya ji haka sai ya tashi tsaye yanke wannan ɗamarar tashi da ya ɗaura ta cross ai huzamun ne ya hun nasrani ala wasafihi wata ɗamara ce wanda kirista ke ɗaurawa a tsakiyar shi ba wannan ɗamarar ta bel yake ɗaurawa ta ta kiristanci wa aslama ta'iban sannan ya musulunta kuma yana mai tuba yana ce oh ashe na yi ba daidai ba amma dai kukan wasu mutane ne daban ta dalilin haka ne ma bari in dawo cikin ku wazi aya aka gaya masa komi lalacewa muka yi shi yasa ya zama na ba a musulunta ta dalilin halayenmu da dan halayenmu ne ma wasu sai su shigo su koma to amma wannan kawai abun nan ne dan ya kamata a ce ɗabi'unmu sun bambanta da duk wanda ba mu ba saboda muna kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma matsalan mu daban wata rana kuma abin da muke faɗi daban wannan kuma babban matsala ce wannan ya kwanta sai taubatul kifli wannan kifl ko suna ko ya zama suna ko ya zama sifa wani dai irin mutane waɗanda suke masu a ko sunan shi kenan ko kuma ya zama yana da wani abu na ɗaukan ɗawainiyar mutane da yake wa mutane shi ne wannan kiflun kamar wani sunan abun nan ne kanal kiflu min bani isra'ila shi wannan kifl ya kasance daga cikin banu isra'ila ne la yatawarra'u min zambin. amilahu baya wani tsantseni daga wani zunubi duk kowane zunubi yana aikatawa kuma gashi yana da wadata sau da tun da yana da wadata sai abin da ya ga dama wa atatu imra'atun fa ataha na dinaran ala ya wata mata ta zo wurin shi wata rana tana cikin wani hali ta rasa yadda za ta yi shi yasa kuke gani ya jama'a yana da matukar muhimmanci rika lura da abubuwan da suka shafi tarbiyya musamman ma maganar 'ya'ya mata salul husaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa kuma ma mu kafin shi ma mu koma can baya ma wajen Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda zai fifita wani a wajen a kyautata mai a cikin 'ya'ya to da ya fifita a kyautata ma 'ya'ya mata fiye da 'ya'ya maza saboda ma 'ya'ya mata nan da nan suke shiga cikin hadari yasa har ma aka ce wanda ya kula da su ga lada da zai samu ‘ya'ya mata kulawa da su yana da matukar mahimmanci kuma ana samun lada sosai to shine ne sai salul usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa a kula da tarbiyyar ‘ya'ya mata ka a rika barin su da yunwa ka a rika barin su da wata bukata mai ƙarfi a ki kulawa da su yace ita matsalar ɗiyama ce da ta ji wahala ta gaba ta ci abinci ba ko bata sha ba ko tana da wata bukata mai karfi ba a kula da ita ba babban abin da zai fara shi dan ya kawata mata sai kawata mata jikinta ai da jikinta ma za ta samu kuɗi shikenan kawai sai ta tafi kuma da ya gaya mata cewa ai tana da abin saidawa a jikinta jikin nan nata da shi kawai tana iya samu kuɗi kawai sai ta ce gaskiya ne daga nan sai ƙara kawata mata to yi kwalliya to sa kaza to sa da ta fito daga gida kuma sai fara sharrafa ta yana bayyana ma mutane to ga ta nan fa to ga ta nan fa to ga ta nan fa kaman dai ka ce ya fito yana ce mata for sale for sale for sale for sale ita kuma tana jin haka na din tana ƙara mai da jikin din for sale ya fito daga nan sai shedan ya kai ta ya baro to saboda haka ba a so a riƙa barin ƴaƴa mata musamman Allah ya azurta mutum da ‘ya'ya mata to ya biya kokarin sa ya kula da su ya kyautata masu iya abin da zai iya yi don gudun kar su fada cikin masifa kun ga wannan yanzu matan nan da za magana wahala ta shiga tana shiga wahala sai ta tunanin yanzu ba abin da za ta yi banda ta je ta ba da jikinta a bata kuɗi to sai ta zo wurin wannan shi kuma kun ga gashi an yi maganan shi ɗabi'a sa mutum ne maɓannaci ya saba da wannan da aka shi kawai kuɗi na taba gaya maku nan wata rana wani yi wani rubutu kuma rubutun ne yana da gayatu ahammiya Allah saka masa da alkhairi wani matashi ne ya yi rubutun kuma saboda ya ce waƙi ne abin da ya gani ne da kanshi hankalinsa ya tashi ya sa ya rubutu ya yi rubutu muhimmi sosai kuma rubutun nan yana da kyau a ce mu kula da shi yana cewa a rubutun mu kiyayi jefa ‘ya'ya mata cikin halaka ta dalilin abin da bai taka kara karya ba ni haka na fahimci taken rubutun shi domin bai bai marubutun suna ba sai ya ce da yawa yau ‘ya'ya mata idan aka tashi yin bukinsu akan ja su fada cikin matsala ta tsata zubar da mutuncinsu har ya kai ga sun shiga cikin gidan aurensu kuma tare da matsala yanzu jiya na baku labari nan na ce ana maganan wani kes wani ya yi aure sati uku da aure kuma amarya ta yi bari shi kuma bari sati bakwai malam sani ya ce to na uku namijin hudu na su na sauran jama'a malam sani ni ka ce ma yauwa ka ji malam sani yadda ya ce ya ce hudu uku namijin hudu kuma na duniya kaga malam sani yare shi wannan matashin sai ya ce wata rana yana zaune wajen wani abokin shi sai wata yarinya kawai ta mai waya sai ya ji murya ce ta mace ta diya mace ya saurare shi yana waye shi yana ba ta amsa ta ce mashi dan Allah ya za a yi ta gan shi ya ce ganin me za ki man ke da za ki aure ke da abin nan ki ba ta ce eh gaskiya tana da matsala ne matsalar ta shine ta tashi aure ta ce za ta yi kaza za ta yi kaza mijin ya ba ta dubu ɗari akan yan hidimomin da za ta yi amma tana zuwa gida wata kanwa wata ta ce mai dubu ɗari ne za ta yi maki suka taru da manyan yayyanta suka yi ta faɗa ma suka ce menene dubu ɗari dala ki dai ki ce karo maki kuɗi ya ce mata shi bai da kuɗi ya yi hidiman lefe ya yi hidiman kaza ya yi hidiman kaza ga hidiman gida shi bai da wani kuɗi aka matsa aka matsa aka matsa ina jin ya ƙara mata dubu hamsin ba ɗari da hamsin ba kenan suka ƙara cewa ina ai ko rabi ma yanzu ko ma ɗari da hamsin ya ƙara baki ma har yanzu kuɗin nan ba abin da za su yi ta ce to ita kuma gaskiya ba su iya ƙare mai magana domin ya gaya mata ƙarshen abin da zai iya bada a kenan bai da shi gaskiya bai da shi su kuma gida suka matsa to sai mu ga yadda za a yi dubu ɗari yanzu kin ga dai kina so za ki kaza za a yi kaza za a yi kaza za a dinga faɗin event da za a yi na kashe kuɗi ta ji lalle kuɗin nan kan ko rabin abin da iyayen nan suke so da ita da kannanta kaga yayyan amarya kaga yayyan amarya ba tsinannu kamar su wallahi sai wanda Allah ya shirya domin din masifa su suke shirya ta yayyan amarya ba yayyanta waɗanda su suka riga suka yi aure ita kuma yanzu za ta yi aure dama wasu matsiyatan tun sauran kwana bakwai suke tarewa gidan duk iya su suke kullota su ce ai za a yi kaza ai za a yi kaza ai za a yi kaza Kiran ran nan baki ga bikin wancan da muka je ba da me tafi ai sai da muka ce maki da ne kika aura kika je kika jajibo mana wannan ba ko kwabo to gashi ne yanzu akwai bukatun mu da yawa wani abun ko su za su yi sai bari ta cuya ta yi kuka sosai ta yi nadama ma da ta ce tana son wannan mijin sannan su yi kuma abin da ba dole ba ne wannan yayyayyen to amma in Allah ya bada sa'a yayyan nan kuma akwai uba a gidan na gaske to nan take zai bubbuge masu baki na ma'ana suna zuwa suka yi waɗannan maganganu to amma suna bari ya sani abinda suke koma ɗakin uwarsu shi yana zaune can na falo zai su shirya duk abinda za su shirya ko ya fito ya ce me ake ciki sai su ce ai komi an gama ta tafiya daidai ba ba ce to Allah ya tabbatar da alheri duk ƙarya suke waɗannan yayyayen a'a amma dai akwai na kirki gaskiya ba jam'i muke ba akwai na amma fa na banzan nan sun yawa kuma wasu ko na kirki ne ranan buki suna kwanta kawunan su ne su daura na jakuna a ranan buki ba sai su kwanta kawunan su na mutunci na tunani mai hankali su daura kan jakuna in an masa magana sai buki dai rana daya rana daya buki me a cikin kwana daya ko an ce masu wannan abun ba kyau laifi ne haram ne duk sun yarda su yi haram ɗin nan na kwana ɗaya wayo ba su san kuma wasu an taɓa yin haka ba amaryan ma ta mutu ranar ɗaurin aure a nan garin aka je ɗaurin aure a masallacin juma'a ana cikin masallacin amaryar ta mutu ko ba haka aka yi babar na a nasarawa sai dai aka ɗaura auren da kanwata ana cikin masallaci monisa ana ɗaura aure amarya aka aiko ta mutu sai dai baban ya ce ma mijin in yana son kanwata a bashi a daura auren kada ba sai ya ce yana aka daura wani kanwata mutu haka muki yayi Allah tabaraka yaya ta mutu amarya muki yayi Allah kuma na taba gaya maku nan wani malami yayi hudu ba ranan kuka aka kare da shi ba gama ba shi ma an je an dauki an daura auren ma an gama an zo za a dauki amarya an wani mata wanka an mata ado an yi komi mala ana jira a tafi baban akwai kayan da ake shan lemu da wane ne wane ne ya kare ya tafi ya sau ya karo saboda baki da yan uwa da ke gidan shi yana dawa ya tarar da mutane tsaye kofar gida sun yi jungun jungun ya ce lafiya kowa ya shiru ya kasa gaya masa lafiya ya shiga cikin gida yana shiga cikin gida kawai ya tarar da gida ya rubi me ya faru aka ce amarya ta mutu amaryan nan sai da aka ga mai mata kwalliya ta ɗauko aka zo wajen mamanta ta anshi makulli mamanta ta yi mata nasihohi za ta tafi sai kawai bayan ta anshi makulli kawai sai ta dawo mamanta da makulli ta ce mama rike makullin nan ta ce me zan yi da makulli kuma na ba shi ke da an gama gyara gidanki an gama gyara ɗaki kawai yanzu saura a magana a kai kawai ta ce ku dai rike makullin nan mama kada ku zo ku neme shi daga baya ba ku gan shi ba ta ce ni ka ban gane wannan abu ba za a tafi da ke kina bani makulli ta ce ke dai mama rike makullin nan ki gani mamanta ta miƙa hannu ta amshi makulli tana san makulli sai ga tana yin baya tana yin ba sai rim ƙasa shikenan an gama wanda suka yi mata kwalliyan nan su suka dawo suna kuka suna cire mata wannan kwalliye ta zuwa gidan ango yanzu suka yi mata kwalliye zuwa kabari ba a wasa da Allah ya jama'a mu kiyaye Allah kuma anan akwai wata jaha ina jin Bauchi ne ko Gombe Bauchi ko shi ma sai da aka jefa buki za a daura auren amarya an gayyato mutane manya ƴaƴan manya za su yi aure aka gayyato mutane daga ko ina mutane suka je suka cika Bauchi za a aure malam su ma aka zo amarya ba ta laya aka yi ta asibiti ta mutu iyayen nan suka rasa yadda za su yi sai suka ce kai kada ma a gaya wa mutane amarya nan ta mutu a bari sai an taru wannan irin taro hotel sun cika ba wuri wajen ɗaurin aure sai iyayen nan suka ce kada sanar da mutuwan nan a bari kawai sai an zo an cika an zo ɗaurin aure sai a gaya ma mutane a ce jama'a ku yi haƙuri wadda kuka zo ɗaurin auren ta yanzu sallar gawa za ku yi mata kuma haka aka yi wanda kuka zo ɗaurin auren na yanzu ta zama gawa da suka yi ta kuka lalle Allah shine Allah haka muke yayi Allah bawan Allah nan ya ce yarinyan nan da aka matsa mata a gida haka ta kira wannan abokin shi ta ce mashi shi ga abin da take so ya ce shi kam gaskiyan magana yanzu ba dalilin da zai bata wannan abu ya bata kuɗi kuma ta tafi gidan wani tana budurwar shi bata aure ba kuma yanzu za ta tafi gidan wani sannan ya ɗauki kuɗi ya bata haka nan dubu ɗari ya ce sai dai kawai idan tan akwai abin da za ta yi mai shi ma kamar me yace sai dai ta zo ya fanshe ya ba ta dubu ɗari amma kuma su haɗu a hotel kaza ta ce ta yadda shi ne abokin ya bada ya ce a mai kaji tsoron Allah ne kaji tsoron ya ce kai ni na ce ta zo ni na kira ta kuɗi take so kuma kuɗin nan yanzu ya sun fi mata komai muhimmanci dan haka in yanzu ya bata kuɗin a haka ma taimakon ta yi in ba ka ba shi bai da wani bukatar wani abu yanzu da ita amma tun da dai tana son haka zai tafi kuma za su a can kuma suka je suka haɗin ya bata kuɗin ya dawo ya gaya masa cewa ai ka zo kuma ga abin da ya faru Shi ne dalilin rubutun shi shi wannan ita wannan waƙi ne ya gani to kun san guda nawa aka sa irin wannan kuma mutane har da laifi yanzu ko wai mutum wai yana da diya ya san wannan ya nema wannan ya nema wannan ya nema duk Allah bai sa za ya auren ba yanzu ga da wanda za ya aure wai sai ta zo da katon TV ta ce wai wancan tsohon saurayin wai shi ya bata gudunmawar buki kuma iyayen nan wai kawai su Allah saka da alheri kyauta ya bata kyauta bayan ya nemi auren bai samu ba ko kuma ta ce wai ya bata ya ce wai ta bada account number ya sa mata dubu ɗari mu ba sahabbai bane da muke da zuciya irin waɗancan ko kuna ganin haka zai haka kawai ka nemi auren in ma baka nemi abin da ka kashe ka ce ta riya ka ba kama ban mata wanda ka kashe sannan kuma ka ƙara ta ta turo account number ka za mata dubu ɗari kyauta ka ce wai gudun mabuki gidanku za a kawo ta ni dai ina ganin matashi yayi wannan yana da wata manufa ko kuna ganin ba komi monita kai ko ya kamata ka yau monita mallan sani ke harbin ka ko ke harbin mallan sani eh ni ko kai ke harbi ko kai ke harbi Eh? Eh? eh to yanzu kana nan daren ko <laughs> to ala iya fi so da ka mu kiyaye waɗannan abubuwan ya jama'a a daina tsoron abubuwan nan masu nau'i kullum idan kowa ya zo ku yi daidai abin da kuke yawa idan aka zo aka ce ga ya abin da za a iya sauran abubuwan nan sai ku rage su ku ce iyaka abin da ya saukaka mu yi kawai a hakura abin da aka samu haka fa da iya da haka fa iyayen mu suka tsira duk abu in ya zo daidai abin nan aka ce abin da ya samu kenan Allah sa mashi albarka mu hakura haka sauran abu a rage ko hurar gayya aka ce za a yi ko hurar bikin za a yi taimako idan mai gida ya zo da can fa in za a yi bukin ba a ma barin mutane kowa kawo abinci yake ko a mai gida kowa shi zai je ɗebo daidai iya abin da ya niyan badawa sai ya bada ya ce a daka kura ko a daka abinci a kai aka ce iya nan kenan ya ce iya abin da zan bada kenan ce Allah ya sa albarka to amma yanzu wai sai a tsalanta ma mutane a ce wai amaryar nan dole sai ta yi kaza a bukinta sai ta yi kaza akwai event akwai wani mothers wane ne akwai waye akwai waye maƙudan kuɗin da za a kashe a banza a wofi sannan kuma ma babban na ƙarshen ma inda yake kowane iya shege a je a tara makaɗa su rika kiɗi ana zuba masu kuɗi makaɗa su kwashe kuɗin gaba ɗaya su tafi ita amarya ba ko sisi ango ba ko sisi to in ma haka ne tunda su suka yi tsara suka yi rashin kunya a tara kuɗin a basu mana ma in sun gama auren zan sun samu kuɗi amma sai kawai a tattara wannan ya ɗauko sababbi wasu hadda dala fa suke zuwa su dinga liƙa dala maka iya kwashe bayan kuɗin da aka biya shi na gayyata sai fa an ba shi kuɗi maƙudai sannan a gayyato shi ya ansa takardar gayyata sai an ba shi kuɗin da ake biyan shi ya fi kuɗin da ake biyan ganin likita a asibiti in ba a lafiya. Mukbala zani? Na? Da ke zai kaje duka nawa kake biya ba wata asibitin da ta wuce nawa ake kallon ake ganin likita duka a nan ganin? nawa ne za a sa ka duba fa likita da za a kawo mutum shara shara yana suma amma sai a ce wai ka biya kuɗin ganin likitan dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu uku shine na ganin likita consultancy fee shi za ka biya consult shi za ka biya ka ga wanda kana suma amma a ja ɗauko makaɗi da zai sa a shaidan ya sa a yi zunubi a yi haram a shiga fushin Allah shi kuma a bashi maƙudan kuɗi na ba ku misalin ne kawai da abin da za ku gane wannan in masallaci ne aka sa tiket aka ce kowa sai ya rika biyan naira ɗari ɗari shiga a yi sallah tab ai na ka da gangan na faɗi wancan ɗin na eh halladan ya tsere idan yin dan an ce shi ma ya kowa kyauta irin ladati na masu karamani wanda ba za su ba kawai wani zo ko kira sallar bai iya ba iya ga ana ta sai an bada da ɗari ɗari zai ƙara ina ce ta masallacin ta a yanzu an sa wata doka mai tsanani in ka kuskura ka kira sallah naira ɗari wata haka ku kalli na abubuwan mu gyara abubuwan nan mu tunanin nan ana sa yara mata suna shiga wani tsanani rauni gare su rauni to wai iyayensu ma da suka haife sun yi rauni balle 'ya'yan ƙanana ita fa gani take bukin nan nata shine na ƙarshe duk abin da ta san za a ce mata ta yi bukin nan ya armashi ya kyau nata ya fita daban da na kowa haka take so to laka abin nan ne ka lura ku lura da wannan ka ga yanzu ko 'ya'ya mata kake da su guda biyu idan suka tashi aure ku lura sosai ku san mace mace ce idan suka tashi aure su biyu kasancewa kai a matsayinka na uba za ka yi ƙoƙari ne duk abin da kai ma wannan shi za ka yi ma wannan haka ne ko? to ɗaya cikinsu sai ta yi ƙoƙari ta samu wasu kuɗi da baka sani ba da ba wanda ya sani ta sai wani abu da zai bambanta ta dai da wannan ita ba za ta yadda komi nasu ne ya zama bai ɗaya ba sai ta je gidan nan ta fito da wani abu ta liƙa a bango ko ta liƙa a nuri yadda za a gan shi a gidanta in an je gidan wancan babu kuma kaga dai uwarsu ɗaya wansu da ciki ɗaya suka fito amma sai ta samu wasu kuɗin da ta ɓoye ta je ta ɗan sai wani ɗan abin da ta ƙi gaya ma ɗayar cewa ta saya saboda in dai an je gidanta a ga ya bambanta da na ƴan uwarta. to ya ta juya to to ka gani to ita ce na ta ba guga to kaji kaji ko ya ce ba ma wai aure ba ko ne a gida ma suna iya su zo su yi wanka sai wannan kawai sai ta jira sai ɗaya ta gama sa kaya sai ta sanyo nata daban sai a ce me yasa baka sa iri ɗaya ba ita ce ita nata ba guga saboda sai so take sai ta fita daban ka ai masu kallo bai ɗayin an gansu to ai ma kowace ta daban mace ɗabi'a ta kenan shi yasa nake ganin wawancin mutumin da yake da mata biyu wai kullu sai so masu zane iri ɗaya to me amfanin shi ba za su sa shi ba in ko sun zo sun sa iri ɗayan kuma to jikinsu iri ɗaya ne wannan belbela wannan tantabara sai ka ce bi irin su kai masu ka iri ɗaya <laughs> kowace ka sai wata daidai kallarta kawai in ka tashi sai ne ka sai bai iri ɗaya kawai kuɗin su iri ɗaya amma wannan fara ce ka so mata bakin zane wannan baka ce ka so mata bakin zane ya za a yi mata kyau ita kowace za ta zo ne ta ɗauka ta gwada da fatar jikinta da irin kalan zanen da zai sai ta ga wanda zai mace ne ta ce zaɓi sai ta zaɓa amma kawai ka je ka so guda biyu iri ɗaya to su irin su ɗaya dama ka auro mata ai ta kai ka auro daban-daban kala daban-daban su ma ba iri ɗaya ba in za ka auri fiye da ɗaya to kalan su ba iri ɗaya ba kana da irin wannan kala kana da irin wannan kala yanzu za ka sai fijo ka sai fijo kawai duka gaba ɗaya ko osis ka jera gaba da kai tawa ɗin masu fenti iri ɗaya ai ko fijo ne duka gara ka da fentin kawo zo mutane masu ba sa amfanin da ake ta aure wata mai da ɗaya wallahi ko kuma mutum ya ce wai shi sai ya haɗa kansu wai sun koma kamar ya da kanwa shi kenan sun zama guda ɗaya kuma ma ta dawo ɗaya malam ni? eh to yo shi ne na ce sun dawo ɗaya dai kenan aha kai dai ka ce ka so ka dambe amma dai ka ce wai su haɗe din su zama iri to guda sun koma ɗaya ina ba ba magana aure ake ba tsaya daga kada ba su jawo shi su fita su su tafiya su gida su ce da an ɓata karatun maganar tuba muke yanzu a bar wannan amma dai maganan shine a daina matsa ma yara mata lokacin da za su yi aure wajen bikin su domin suna amfani da wata muguwa hanya ta samun wannan biyan bukata su koma su rika bin tsofaffin samarinsu in kuma suka ki ba su kyauta to sai su je su yi fasikanci da su kafin ɗaurin auren kun ga ta shiga gidan miji kuma da jagwalgwalo kuma wa ya sani wannan ba za a faɗi ba ƙawayenta kuma suna nan su sun sani suke ba. suke ba da shawara to wancan yanzu fa ga hidimomi sun taso gashi kuma ke kina da buƙatar za a yi kaza za a yi kaza mun lissafa karanci kina buƙatar dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya saboda karanci fa sai an maki kwalliya ta dubu ɗari biyu da hamsin ita kadai kwalliyar nan yanzu wannan liƙe-liƙen ɗan barno dubu ɗari biyu da hamsin ake mata kwalliya shi yasa an mata wannan kwalliyar ba sallah ba salati sai an gama buki ka a goje dubu ɗari biyu to yanzu ma'aikaci shi yanzu in ya ɗau dubu ɗari biyu ya bada na kwalliya albashin shi na wata nawa ya bada ku kalli fa abin dubu ɗari biyu kawai albashin shi na wata nawa ne ya bada a wannan kuɗin kwalliyan banda nan ga kuɗin kaza za ta yi reception kuma za a yi anguli da kan zabo ga reception ga walima to kowanne ne ciki oho Allah ya kyauta to mu daina matsawa dai kawai ba ta ne kada a yi ba amma dai a daina matsawa saboda wasu na shiga wani hali ta dalilin wannan in ko dama babanta na da kuɗi zai zo ɗauki ɗauri ɗauri ya bata to ko shi din haka ne ai banna ne ba sai a yi amfani da su ba wani wuri na alkhairi saboda haka wannan bawan Allah matan nan ta zo wurin shi fa ha sittina dinaran ala an ya tsaha ya bata dinari sittin akan ya fasikanci da ita walamma qada minha maqada ar-rajul min imra'atihi min rati, yayin da ya zauna wurinta a kan jikinta kamar yadda namiji ke yi da matar shi ra'adat sai ta fara makyarkyata matan nan ta fara kirma a irtasha'at irta'ashat ko irta'ashat sai ta fara ir'ashat irta'ashat ne sai ta fara makyarkyata kawai ta fara abin nan wa bakat ta fashe da kuka lokacin ne da ya ga jikinta na makyarkyata tana kyarma tana kuka faƙala ma yau a kara take ta ce ya ce mata me yasa kike kuka tilasta maki nai da karfi ne na ce maki qalat la ta ce ba haka bane walakinahu amalun ma amiltuhu qattu yace sai dai wannan aikin da za a yi aiki ne wanda tunda nake ban taba yi ba baiwa Allah tace wannan bannar da za a yi yanzu tace tunda take bata taba yi ba wama hamalani alaihi illa alhaja ba abin da ya kai ni wajen yin wannan banna kuwa sai bukata mai tsanani ta shiga cikin kuncin rayuwa mai tsanani kun ji maganan da ya sa ne wancan maganganun da yawa shiga cikin kunci ga kiyama ce babban masifa ce Allah ka tsare mu daga shiga cikin kunci kuma muna fata Allah yalwata mana yalwata ma zuriya mu ya Allah ka kare su daga wannan mummunan banna da tsarkin sunayenka saboda haka yarinyar nan wannan mata mutumin nan da ya ji wannan maganan faqala taf'alina anti hadha wa ma fa'altuhu yace ni ke zaki wannan abu ni kuma ban yi ba a ce keki wannan aiki ni kuma ban yi shi ba izhabi ay falaki fahiya laki yace tafi na baki wannan abu wannan ko yace taf'alina anti hada wa ma fa'altihi ko ai wannan abun nan ne me yasa kika yi haka ta dai nuna dai abun nan ne amma dai asalin maganar taf'alina anti hada ke kin yi wannan kin nuna jin tsoron Allah wa ma fa'altuhu ni kuma ban yi ba ban yi haka bane izhabi fahiya laki yace je ki wannan kudin din na ban maki su kun san ko 60 dinaran din nan yanzu miliyan nawa ne nisabin zakka fa so uku kenan saboda duk dinari 20 nisabin zakka kenan kaga wajen miliyan bakwai kenan yanzu saboda haka ya bin mata kudin nan kawai yace ya bata saboda Allah saboda wannan tsoron Allah da ta nuna shi ya kamata ya ji tsoron Allah ita matsatsi take ciki ya kawo ta wannan shi kuma wadata ta jashi ya saba ita matsatsi ne Allah bai bata ba shi kuma Allah ya bi bashi ya biya mai bukata shi kuma ya saba ma Allah da wannan kun gane hikima da haka sai ya tuba Sun qala sai ya ce la wallahi ya ce la asillaha ba'daha abadan ya ce wallahi daga yau ba zan tsara saba ma Allah ba har abada wa mata min lailati to kun ji ko magana cikin wannan daren kuma sai Allah ya karbi rai shi to da yayi ya ka gani cikin wannan daren sai ya mutu da ya mutu fa asbaha maktuban ala babihi sai aka ga kawai malam an rubuta wato a bakin kofarsa aka ce inna Allah qad ghafara lil kifli Allah ya gafarta mu wannan mai bauta Allah ya gafarta mashi to kun gani ku duba to ya ka gani kofar sani aka zo ga kamar signboard kawai an rubuta rubutu kato kowa na karantawa cewa Allah ya gafarta mu wannan bawan Allah mai yawan bauta an gafarta mai to kaddara da yayi wannan bannan ya fito taubatu ra'atun baghiyin ga wata mata ita kuma karuwa ce ita ma tuba ta yi tuba amara qaumun ra'atan zata jamalin bara wasu mutane sun umarci wata mai mace mai kyau irin kyau na ban mamaki an ta ta'arrada lirrabi ibn husayn ay la'allahu ay la'allaha taftina kun san mun karanta wannan kisa ita ma wata mace mai kyau wadda ta shahara aka zo ana so sai an ja wannan tabi'i an ja shi ya karkace an ja shi kun san mutane agalabiyar su lokacin da ake taimasu wa'azi ana cewa su bar kaza ba kyau su bar kaza ba kyau to fata fa suke yi ranan da mai ce masa su barin nan shi ma zai zane Allah Allah suke yi Allah ya kawo ranan da shi ma zai yi wannan laifin su ce mai to ga irin ta nan kai ke cewa mu bari yau kai ma ga kanan to saboda haka shi wannan malami kullun yayi masa wa'azi yayi masa wa'azi sai suka ce su nemo hanyar da sai sun fitine shi ta dalilin wata mata ya ce masu kaza ba kyau kaza ba kyau to su samo hanyar da za a jarrabe shi ya fada waje alulaha a in fa'alti dalika alfu dirhamin suka ce mata in kika samu kika jawo hankalin malamin nan har ya kalle ki akai wata barna za a bata dirhami dubu walabisat ahsana ma qadarat alayhi min asiyari sai ko ta tashi ta sa mafi kyawun abin da take iyawa na kaya ta samu kaya masu dan karen kyau ta sa wa tatayyabat bi atyab ma qadarat alai ta samu turare wanda fi kowane turare tsada wanda take da shi ta sa wannan waɗannan dama su ne dandalin fitina kaya masu kyau turare mai kamshi ga mace musiba kenan ai mace in dai ta sa kaya masu kyau ta sa turare mai kamshi to in ta haɗu da namiji yadda ka san ana caka mai kibiya haka abin ke fitowa ya harbai saboda haka haka kuma ita ta yi ta zo ta sanyo shi ta sa ma wannan malamin thumma ta'arradat lahu na kharaja min masjidihi ta kotara hanyar masallaci ma daga masallaci ba inda ya fito wajen masallaci sai ta tare shi kawai tawa ta bude fuska da mun yi ai mun yi kissa a can cikakka da ta zo gata da kyau ga ta yi kwalliya ga wani abu kawai sai da ya zo kawai ta daga ta bude fuskar ta kawai malam kaga daga nan ta a a ina haka ta yi ta jashi ta yaudare shi fa ilaiha fara'ahu amruha ta kalle ta kuma al'amarin ta ya bashi tsoro fa aqbalat alaihi wa hiya safira kun gani ta fuskanto shi fuska bude ta bude komi ta nuho shi yaga kawai ta durfafo shi ta nuho shi aba malan da yaga haka ya zai da ita ya ruga ko ya tsaya fa qala laha rabi'a sai kawai ya ce mata saurara saurara bari ki ji kaifa biki qad nazalat law qad nazalat al humma bi jismiki fa ghayyarat ma ara min launiki wa bahjatiki yace ba ni labari yanzu halin da kike cikin nan mai kyau da kike gani kina cikin wannan halin da Allah yanzu zai zubo maki rashin lafiya ya zubo maki wani zazzabi wanda zai kama jikinki sosai yanzu yanzu nan launin jikinki ya canza wannan kyan da kike gani kin yi wannan rashin lafiyan ya canza shi da ya zaki ɗaya kenan am kaifa biki law qad nazala biki malakul maut fa qata minki hablal wati yace ba ni labari yanzu a halin da kike cikin nan da za a kaddara mala'ikan mutuwa ya zo ya katse maki jijiyar laka ta bayanki ya za ki aikata in an ce hablul watin shine arafun fil qalbi wanda ke cikin zuciya idan qata ta sahibihi wanda in ya yanke kawai nan take mutum zai mutu da yanzu mala'ika zai zo ya zaki tambaya nawa biyu am kaifa biki lau sa'alaki munkarun wa nakirun kuma yaya zaki ce a yanzu idan kika shiga kabari bayan kin mutun nan sai ga munkar da nakir sun zo tambaye ki me zaki gaya musu tambayoyi uku fasarhat sarhatan wa saqatat maghshir alaiha wannan mata da ta ji waɗannan kalmomi da ya gaya mata sai ta wata irin ƙara wanda ta faɗi ma a sume sai ta faɗi sun ma faƙar sannan ta farfado kawai tana cewa Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba daga nan ta tashi sai ta gida ta kama bauta wa balagat min al-ibadati li rabbiha mablagan kabiran daga nan ta koma kawai ba abinda da take yi na tunanin sabo sai dai bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala ta kai kololuwan matsayi hatta matat ka annaha jaza'un muhtariqun hatta wayi gari kai ka ce wani kututture ne da ya kone ta koma ta yi baki saboda bautar Allah ta na ƙarshe suka ce hatta san muha a bidatal talbasara, daga nan suka koma suna ce mata mai bautan basara domin a lokacin a basara ba samu wanda ta kai ta bauta ba kuma bayan nan wannan ke nuna mutum ba wai jiya ake kallo ba yau ake kallo mutum zai iya zama jiya wani abu daban yau kuma ya zama wani abu daban al'umuru biyadillah da ka a kalli mutum da mu yayo jiya da yawa mutane wani lokaci sukan yi irin wannan ko su ga mutum a masallaci ko su ga mutum a makaranta ko su ga mutum a wurin jana'iza ko shiga su a masallacin juma'a har sai su rika ce oh wannan dai wane ne nake gani ko ko dai ba shi bane ina ruwanka al'amarin ba hannun ka yake ba in ya ga dama sai mai da kai wurin da ya baro kai kuma ya dawo wurin da kake tun tun bara al'umuru bai dilla kada kai mamakin wanda ya tuba ka rika tunanin ya aka yi tuba ka rika mamakin kai ya aka yi ka tsaya baka balle ba wannan shine ba ba wannan ba ya fito ko da haka a daina tambayan mutane yaushe ka dawo ba maganan yaushe ka zo ko yaushe ka dawo murna ma ake ma mutum Allah ya taimake shi ya kwato shi ya fito ko sau haka kun ji wannan taubatu zazali akwai wani da ake ce mazazan sunan shi mun yi magana shi shi ma duka wannan maimai ne ana masu rudumu usali da ta za ka ji maraja ka ce ذات يوم min marra Abdullahi bin مسعود ne, radiyallahu عنه Min نواحي kufa wata rana abdullahi dan مسعود ya wuce ta ɓangaren Kufa fa idza ay fitiyanun fusaqun qad istama'u yashrabuna sai aka samu matasa fasikai sun taru suna ta shaye-shaye wato kullum abin da nake so al'umma su gane kuma matashi a gan shi daidai tun sadda ya taso bai taba ballewa ba shine abin mamaki amma matasa su balle ta nan a taro su su balle ta nan a taro su su balle ta nan a taro su ne ɗabi'a su shine asalin ɗabi'an matasa duk al'umma ba wanda bata samu wannan matsalan ba inda game da matasa ne to amma a basu kara zube ne babu wani tunani babu wani faɗa shine babban illa amma ka taro ta nan a taro ta nan hukuma ta taro ta nan hukuma ta taro ta nan ita hukuma kuma ta sani amma matsalan hukuma irin tamu ita ba ta kulawa da matasa sai lokacin da maslahanta ta zo me yasa ba ta bari ta yi zaɓe suna makaranta na me yasa in za a yi zaɓe sai an ba da hutu a makaranta kuna nufin dan su zo su dangwala ne ina ba dan su zo su dangwala ba ne dan in suna makaranta da wani ya fito ya ce hey mu nan sai su bi su mu je mu fasa sai su fafasa ba su da hankali to shi yasa sai su kore su su tafi gida kowa ya tafi gidan su to ba za a yi wannan hadakan ba shi wani dan makaranta ne amma yana mai duguri wani dan makaranta ne yana Kano wani dan makaranta ne yana Zaria wani dan makaranta ne yana Ilorima can kuma da duk makarantar su ɗaya ajin su ɗaya yanzu an fantsa masu sun yi ko ina to yaushe za su haɗu balle su zaman mob su zo su yi wani barna ba zai yi ba in ko suna makaranta da wani ya fito ya daga tuta nan da na yasu bi shi to kaga shi ta san da wannan to a haka ya kamata a rika kulawa da su ko suna gidan ko suna ina ai a gidan suna da yan unguwarsu kuma to sai a rika bin irin wannan ana nuna masu ana orienting ɗinsu ana nuna masu tunani saboda matashi ko yana shaye-shaye ko bai shaye-shaye akwai na shawukan na musamman na kuruciya to in ya ƙara da shaye-shaye ne abin yake ƙara ɓaci amma dama ko an bar bai sha komi ba suka haɗu su ya su to za su yi hauka na ƙuruciya tasu na ƙarfi da suke ji za su iya yin rashin hankali na ban mamaki to in ya haɗa da ƙwaya to ya zama double ya zama cubic ɗan mahaukaci amma dama can da nashi ko bai shan komi da nashi na ƙuruciya akwai haukan ƙuruciya ba wanda bai san cewa ana ci haukan ƙuruciya ba to in ya ƙara da ƙwaya ne to sa a zama ko dai ya samu square ko ya samu cubic maukaci sau da haka dole hukuma ta rika kula da su kuma ta rika jin tausayin su ta rika tausasa su, ta rika taimakon su ba su da abin yi ba su da sana'a ba su da abin nan to sai ta rika yin wani hanyoyin da wani abu zai rika isowa wurin su ba sai an tara ba idan gwamnati ta dan budo ta wani wuri ta buɗa ma ta buɗa ma wancan ta buɗa ma wancan wani yana da tausayi da an buɗa mai zai zo ya ba wasu yanzu kwanaki ku duba fa wani shi shi fa zuwa aka aka ce za a yi wannan abin da suka yi na delegate na wane ne wane ne shi dai dai samu nashi kuɗin sai komo unguwarsu kawai sai ya ce bari ya biya ma yaran unguwar waye to shi kadai ya samu kuɗin ko ba ku ji ba ni kadai na ji yara nawa biya mawa wajen miliyan nawa ya kashe shi daidai can aka yi wannan rabe-raben aka san mai sai ya zo ce a yaran unguwar shi na da matsala da yawa wasu sun kasa biyan kuɗin wayek bari shi ya biya masu wayek din da kuɗin da ya je samo a can wurin bari ya biya masu kuɗin wayek kana ganin yaran nan za su manta da wannan to ne mutum bai taimako baya baya abin nan ba sai dai su kai ka girma duk bukatunka ka riga ka gama wasu sai dai double kana maimaita a mai maimai kake yanzu mutumin da ya kai shekara saba'in menene cikin abin da ake yi a rayuwa bai yi ba ka gaya ma abin da bai ba ciki guda ɗaya wanda za ka iya tunowa da sauri ka ce bai yi ba to kaga matashi shi kuwa wani fa yanzu da ka gamu da shi in ka tambaye babban fitinan da ke gaban shi yadda za a iya karasa makaranta in ya karasa makarantai babban fitina ya za a yi ma ya samu aiki to daga samun aikin nan kuma matsaloli za su fara budowa ya za a yi samu ya aure ya za a yi inda ya za a yi abun hawa inda yake zuwa daga nan zuwa wuri kaza wasu yan gatan da suka samu wani muna magana da shi kwana yaran shi sun wani da aka yi shi wani wuri inda yake dole ya zo da yake dan gata ne ya sa mai mota ya ce dole wurin nan bai yiwa ka rika zuwa kana dawowa sai da mota da yake dan gata ne sai sa masa mota abin da kake samu kuma ka rika zuba mai kana zuba amma ka rika zuwa ga to yanzu wanda ba dan gata ba dan ya zai shi ya je ku to haka abin yake kuma kuɗin nan da ake ba su na ko sun yi NYC iri ɗaya ne iri ɗaya ne kuɗin ba ci ake kai in kana can ga ka ba in kai ɗan gidan talaka ne ga naka in kai ɗan gidan mai kuɗi ne ga naka wani ɗan gidan mai kuɗi waɗannan kuɗin sai a bayar ma ya ban ma wani kawai can ya ban masu can su ta ansa shi bai taɓa ansa ba ma ko kuma da ya ansa ya sai kati ya ɗau rabi ya ba budurwar shi rabi to shi ɗan gidan talaka kuma dan shi kuma yana ci da ƙyar sau abubuwa matasa fa abin tausayi ne wallahi kamata ya murika sa su ma cikin addu'a muna addu'a muna matasan mu maza da mata ya Allah ka ba su mafita suna cikin wani irin hali akwai 'yan mata a gidaje da yawa yanzu suna son aure sun kai lokacin auren nan amma sun san iyayensu ba su da hali shi yasa suke shuru ma sakura ba idan ba sa so ba ba yadda za su akwai matasan su ma mazan suna son auren ba yadda za su ba su da hali ranar nan nan wata ta rubuto takarda ta ce wato tambayan da gangan na faɗa don kawai abin muni ne amma masifan da ta kawo abun sai ka kalla cewa ta yi saboda tana gudun zina takan yi wasa da ta saboda ta ji sauƙi shi ma wannan menene matsayin shi ranar alhamis ne ina jin ta rubuto ta ce tana amfani da tana saboda kada ta rika yin zina to tana wasa da al'aurarta sai ta rika jin sauki to wannan menene matsayinta to idan ka ce ma mace ta aure to wa za ta aura ba auro ta ake ba ita ai ba ita ce ke aurowa ba dole wanda za ta so din kuma sai shi kuma yana da halin ya auro ta tunda ba ita ke aurowa ba to kaga ita ma abin tausayi ne ba sai ta roƙon Allah ba kenan ta roƙon masa Allah mazan da matan kenan su su mazan Allah ya ba su abin yin auren su samu su aure kuma ƴaƴan musulmai waɗanda su kuma suna da bukata auren kuma masu auren kuma masu da kokwabo wato ni abin da ke bani mamaki da al'umman mu ba tun daga mu ɗin kanmu ma ba ma tunanin waɗanda ba su kamo mu ba matsayin mu mu rika roƙon Allah ya taimake su su ma su fita daga cikin kuncin da suke ni ko na ga su larabawa ba haka suke yi ba domin su can da na gani ni duk abin da ya shafi al'umma to abu ne wanda yake su mahukuntan ƙasa abin ya dame su da haka idan kaga ko jarabawa aka tashi idan aka ce yanzu gobe ɗalibai za su fara jarabawa ta manya-manyan makarantu to wannan satin shine kuɗuban limaman juma'a a hukumance za a turo masu cewa yara za su fara jarabawa satin nan mai zuwa na haka ana roƙon malaman juma'a duka su sa 'ya'yanmu cikin addu'a Allah ya ba yara nasarar jaraba wannan sai su yi wannan magana bayan sun ce Allah ya ba su nasara wajen cin jaraba sai su ce ku kuma malamai Allah ya ba ku ikon tausasa masu wajen yi masu tambayoyi kada ku yi masu tambayoyin da ba za su iya ansa ba ku auna cewa su 'ya'yanku ne na haka kada ku yi masu tambayoyin da da gangan kun san ba za su iya ba a ce duk sun faɗi ko malami yana iya haka ko bai ya ga dama so da kai malami abin ya kamata ka yi ka yi abin da zai sauƙaƙa ma ɗaliban nan su ci nasara duk malamin da ya sanadiyan ka ci jarabawa ta hannun shi har abada kana son shi duk malamin da ya riƙa yin sanadiyar baka cin jarabawa shi kullum kai sai ka fadi wannan malamin ba yadda za ka so shi ko me zai maka ba za ka so shi ba ko ana son shi eh. Haka abin nan ne ba to saboda ka haka ake yi to kaga kuma aka ga al'umma matsalar ta me su shine ga matasa ba ba aure maza da mata ba aure ba sai ta musu addu'a ba Allah ya buɗa masu ya kawo masu sanadiyan da za su samu duk su auren nan kai ka riga ka wuce wannan matsayin ba ka jin amma baka san sanda ka zo wurin ba kowa ya rika tunawa da shi ma sanda ya zo yana tunani yadda za a ya samu sadakin aure ya kaji to su ma waɗannan haka suke ji yanzu kuma haka su ma 'yan matan da ba samu aure ba haka suke ji ka tuno ke ma ki tuno masifan bala'in da kika ci kafin ki samu ki aure to na yanzu su ma suna jin wannan bala'in watakila ma bala'in da muka ji mu a baya wallahi na yau suna jin sama da shi saboda mu lokacin da muke samari duk waɗannan midiyan nan babu highest abinda da muke kallo lokacin TV a kawo TV a kawo to amma yanzu menene babu meye temptation babu abun da bai ba a yi ba yanzu na jawo hankali wanda zai dimauta yara matasa ya haukata su ma su shiga cikin sha'awa su shiga cikin wani abu mu ko da dubba wannan babu wannan abun da kwata kwata babu to balle kuma waɗanda suka girman shi tibin ma guda ɗaya ne a unguwarku garin kuma gaba ɗaya ku taru ku je ku kalla kuma duk ana nan ana monitoring ba a isa a nuna maka wani fim wanda yake akwai batsa a ciki ba a wancan lokacin ana monitoring na to ka gani a ce a zo a yi majigi karfe hudu kuma sai ranar da ba islamiyya ba karatun islam a ce ba za a yi ba ranar karatu to yanzu ba ku kalli temptation ku kalli irin matsalar da ake fama da ita sau da aka mu lura da waɗannan mu rika sa su addu'a kasa addu'an da muke yi ba sai abun nan ba muke ba Allah ka taimake mu Allah ka ba yaran mu mafita Allah ka ba samarin mu maza da mata Allah ka ba su mafita cikin al'amuran da suke ciki ya Allah ka tsara tarbiyyar su duka wannan mai ta yi kowa ya yi kowa ya yi sai Allah ya taimake mu mu samu wannan al'umman su fita su zama su ma san zama al'umma yara ku tuna fa in ba mu da baya mun gama yawo kuma yanzu mun fara zama fa khabaru kana kadan kadan khabaru kana khabaru kana an fa fara shan gangara fa mu saboda haka matasan nan su ne mu nan baya nan abin nan ba kuma in muka kafa muka samu na bayan nan na kirki wallahi mun kafa abin da alherin su zai iske mu idan kuma muka bari suka lalace mun kafa sharrin da zai iske mu Allah ka tsare ni saboda haka Abdullahi bin Mas'ud yazo zo ya ga yara suna abin da ya kawo magana kenan ya ga wasu yara fasikai a hanya kawai suna ta kiɗin suna shaye-shaye a bakin hanya to yanzu ka kaddara da wuce sai kawai ya yi tafiyarsu ha iskari sama ya wa fihi wa mughannin a cikinsu akwai wani mawaki yuqalu lahu zazan ana ce mashi zazan ba ba larabawa ya durubu wa yughanni yana buga ganga yana waka ana ta rawa matasa suna ta kasan sun je sun shiga suna kwambe sun haɗu suna ta zuba rawa ana kiɗi suna rawa suna shaye-shaye su kurɓo su zo su ci gaba da kiɗi su kurɓo su zo su ci gaba da rawa kasan san ko kai ne kawai ka ci ɗan iska sai ka wuce to to da ka wuce a samo shi a gidanka domin wata ran da naka za su zo su haɗu sai dai ka tadda su tare suna yi sun gayyato shi shi ma ya zo ko ya zo wucewa ya gani shi ma matashin ne to ya ga abokan shi na yi ba sun mutse shi ma ya shiga shigo ka taka haba malam shi nan sai shiga ya taka aha amma shi bai haka ba wa kana lahu sautun hasan yana da sauti mai kyau kuma wajen waka yana waka yana kini falamma sami'a zalika Abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yayin da abdullah ɗan mas'ud ya ji wannan qala ma ahsanu hadha hadha saut law kana bi qira'ati kitabillah yace oh me ya kai kyau wannan sauti inda a ce qur'ani zai karanta wannan sauti na wannan yaro mai daɗi ina ma da yaron nan alqur'ani zai karanta waje alarrad da alarasihi wa maza da haka bayan rida'a bayan haka nan sai ya sanya mayafi a kan shi lulluɓe kan shi ya wuce bayan ya faɗi wannan magana ya gansu ya ce kai ina ma dai da a ce sautin wannan yaro mai kyau a ce ƙur'ani yake karantawa kaga dai ya jefa wata magana wurin su fa sami zazan qawlahu hu qala sai zazan ya ji yayi magana sai ya ce wane ne fa man hada qalu abdullahi bin mas'ud sahibi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kun ji mutane sai suka ba da labari suka ce wannan abdullahi bin mas'ud ne wato sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ayyu shay'in to me yace saboda na ga muku ba balarabe bane sai ce ayyu shay'in qala to me ya fadi qala innahu qala ma ahsana hadha saut law kana bi qira'ati kitabillahi ta'ala ce me ya kai sautin wannan can wannan sauti da a ce littafin Allah ya karanta faqama wa daraba alal ardi fakasarahu nan take tashi ya dauki wannan goge ya rafka shi da ƙasa ya fasa shi ya ruga sun ma'asara fa adrakahu wa huwa yabki ya bi shi da gudu yana har da suke shi yana kuka fa aqbala alaihi ibnu mas'ud ay radiyallahu anhu fa qila lahu atuhibbuhu aka zo kawai ya jefa ya koma ya kalle shi abdullahi dan mas'ud ya kalle shi fa qila lahu atuhibbuhu aka ce kana son shi qala abdullahi kaifa la uhibbu man qad ahabbahu allah yace ni zai sa ba zan so wanda Allah ya so shi ba ai tunda ya rugo ya biyo ni haba malam fataballahu alaihi min dhunubihi nan take Allah ya gafarta mai zanuban shi wala zama abdullahi bin mas'ud ya liƙe ma abdullahi bin mas'ud hatta ta'allama alqur'ana wa akhadha hazzan min alilmi kai daga nan ya koyi karatun alqur'ani ya samu wani kaso na ilimi hatta sara imaman fil ilmi har sai da ya zama jagora a ilimi ana koyi da shi kun gani da ya kyale shi ba sau da aka ya jama'a mu bai da hankalinmu wajen ganin mun yi sanadiyar shiryar da wani daga cikin al'ummar nan ko da mutum ɗaya ne ko namiji ne ko mace ka zama ki zama sanadin shiryar wani ko wata ko da mutum ɗaya ne a rayuwa balle ma idan ka zama sanadiyan shiryan mutum ɗaya ko mace ɗaya baka san iyakar wanda kai sanadin shirye su ba domin su ma za su isar da wannan sakon wani wuri musamman ya mace za ta zo ta koya wa ‘ya'yanta ita ce malama ta farko ta ‘ya'ya da ta koya to kuwa da ta samu wurin koyar da shi da ta koyar da shi kaga kenan abu daga nan zai ta yaduwa muna fata Allah ce muke ya fito ko tawbatu qatilul mi'a tuba wanda ya kashe mutum ɗari da ku duba mutum ɗari mutum ya kashe mu daina yin shishigi cewa mutum idan ya yi wani laifi ko wani abu kwata-kwata Allah a'a mu dai nuna wannan min babu tahzir a gargaɗi a gargadi a gargadi a nuna wa mutane illan laifi amma babu wani zunubi da aka faɗi cewa mutum zai haɗu da Allah yana aikata shi bai tuba ba a ce Allah ba zai gafarta mai ba sai shirka idan hakkin wani ne ko kayan wani ne ko wani abu ba a ce ka ci ba laifi ne amma in mutum ya tuba tuba ta gaske in Allah ya ga dama sai ya biya ma wannan bashin ya gafarta ma kuma huwa inda Allah bi aziz amma fa kada yi amma in aka zame a tuba kuma ya fito قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ya kasance daga cikin mutanen da suka wuce gabaninku wani mutum ya kashe mutum ɗari ba ɗaya Fasa ala an alami ahli al-ardi sai ya tambayi wane ne yafi kowa ilimi a garin nan dulla ala rahibin sai aka nuna mashi wani wani malami mai bauta na yahudu fa atahu fa qala sai ya zo ya sabe shi yace innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan yace ya kashe mutum ɗari ba ɗaya fa hallahu min tauba ko yana da tuba in ya tuba fa qala la yace ta ina ka kashe mutum ɗari ba ɗaya a karbi tubar ka ba tuba har abada haba malam lahu fa kammala bihi mi'atan sai kashe shi yace to warin cika ɗari tun da dai ba duba ya amfanin ma bari kawai ya karasa suka zama 100 kaga an kara banna thumma sa'ala an alami ahli al bayan nan sai ƙara tambaya to wane ne ai kaga daga nan ma tsoron nuna mai mutane ko sai aka nuna mai kuma wane ne fi ilimi daga cikin mutane yanzu wa dulla ala rajulin alimin sai aka nuna mai wani mutum malami ne shi a musulunce فقال إنه قتل مئة نفس يتي يا كشمتون تري فهل له من توبة كوينا دهنيا توبة فقال نعم ومن يهول بينه وبين التوبة yace wa zai shiga tsakaninka da tuba ba wanda zai iya tare ka da tuba in dai ka tuba Allah zai karbi tuba amma kai baggarin zunubi in talik ila kaza ardi kaza wa kaza ka tafi garin kaza ka ka canza gari wa idha biha unasan ya'buduna ai fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'hum yace a wannan garin akwai wasu mutane masu yawan bauta Allah su bauta Allah kadai suke ba sa yin banna ka je tare da su ku ta bauta Allah ka tuba kenan wala tarji ila ardika fa innaha dusu kakka dawo garin ku domin garin nan naka akwai miyagun mutane mabannata sun yawa fantalaka hatta idza nasafa tariq atahul maut ya tafi ko mutumin nan ana gaya mai sai daura kayan shi kama tafiya ya tafi har sai da ya kai rabin hanya ta garin wa kasamat fihi mala'ikatu rahma wa mala'ikatul aza. da aka zo ɗaukar rai shi sai aka zo aka yi sajayayya mala'ikan rahma ya zo zai dauki rai mala'ikan azaba ya zo zai ɗauki rai kowa na cewa na shi ne fa qalat mala'ikatu rahma mala'ikun rahma suka ce a ta'iban muqbilan ila Allah ta'ala ai wannan mutumin ya zo yana tuba ya koma wurin Allah dan haka namu ne wa qalat malaikatul azab su kuma malaikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qattu su sun duba kwata kwata bai da aikin lada ko daya saboda aka su ne za su karba kaga ko daga nan ba sai jayayya ba Fatahun malakun min surati adamiyyin sai wani mala'ika Allah ya turo shi zo da sifar ɗan adam wa ja'aluhu bainahum suka ce to haka man ai haka man suka ce ka zama kai mana alƙalanci wake da gaskiya fa qala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu sai ce ku auna ƙasan da inda za ya da inda ya baro idan ɗaya ta fi idan inda za ya yanzu nan ya fi kusa to mala'ikun rahama su ɗauka idan inda za ya nan ya fi nisa akai inda ya baro to mala'ikun azaba sai su ɗauka fa qasu fa wajadu adna fa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada sai suka ga ya fi kusa a wani wurin ma ce akai Allah ne matsa inda za ya sai aka matsa inda za ya dawo shi ne kusa inda za ya kuma inda ya baro kuma ya nisa saboda haka sai aka zo aka ce to yanzu saboda haka ya fi kusa da garin da za ya yanzu ya kusa kaiwa inda za ya saboda haka ya yi tafiya mai nisa daga garin ɓanna kenan saboda haka faqabadathu mala'ikatu rahma sai mala'ikun rahma suka karbe shi suka ce to namu ne yanzu an yi hukunci ya fito ko wannan hadisi imamul Bukhari ya ruwaito shi hadisi na dubu uku da da hudu saba'in. ma muslim ma ya fitar da shi hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da shida wallahu alam taubatu bar wannan barhun akwai wani wanda ake ci mai barh shi kuma tubashi tubashi tana da ban mamaki qahatat banu isra'ila ala ahdi musa banu isra'ila ainihin rashin ruwa an yi fari a zamanin annabi musa sun rasa ruwa ba ruwa daga sama gari ya bushe alaihi salam fasaluhu an yastaskiya lahu sai suka roƙe shi suka ce je roƙan masu ruwa ai masu ruwa faƙala qala ukhruju ma'i ila al-jabal yace ku zo mu tafi zuwa ga dutsen nan da suke zuwa suna Anda. wa kharaju suka fito gaba ɗaya falamma masu al-jabala yayin da ya hau kan dutsen qala Musa alaihi salam la yattaba'uni ay man asaba dhamman yace duk wanda ya san yayi wani zunubi kada ya biyo ni duk wanda ya san yayi laifi to ya koma fansarafa aksaru min nisfihim sai ko mutane fiye da rabi suka dawo duk sun san kowa ya zunubi suka dawo thumma qala thaniya la yatba'uni man asaba dhanban sai kara faɗi ya ce, kada fa wanda ya zunubi ya biyo ni fansarafu jami'an haba malan daga nan sai suka koma gaba ɗaya, suka ce to wane ne bai da zunubi illa rajulan wahidan a'war sai wani mutum wanda yake shi kadai ne amma mai ido ɗaya, idon shi ɗaya ya burkuce shi kadai biyo shi duk jama'an nan sun koma kowa ya yi zunubi da aka sai mutum ɗaya sai biyo annabi musa yuqalu lahu yi barhu barku abid ana ce mashi barhul abid mai yawan bauta faƙala lahu Musa faƙala musa عليه السلام alam tasma ma qultu baka ji abin da na ce ba ne? na ce ka duk wanda yi zunubi kai biyo ne kuma kai ka biyo ne baka yi zunubi ba kenan kala bala yace naji kala falima ai falam zamban to kana nufin kai baka yi zunubi ba qala shay'un azkuruhu laka fa in kana dhamman rajat yace akwai wani abu dai da zan gaya ma in ya zama zunubi ne ni ma sai in koma daga nan ya zama na yi zunubi dalilin wannan ni ma sai in koma amma ga wani abu da zan faɗi ma in zunubi ne to daga nan sai in koma in har yanzu yana nan in ko babu to babu zunubi ya ce su fa qala bar sai yace mashi to shikenan ya ce ga yaman Ya yace marartu fi Ya ce wata rana ina bin hanya ina tafiya fa idza babu hujratin maftuhun sai na ga babin wani daki a bude fa malahat ay aini bi aini fa malahtu bi aini hadhihi shakhsan la a'lamu ma huwa rajulun am amra ka subhanallah ai malam shi yasa sai mai ta da Allah da ya shirya da ku duba ran nan da ne wata magana ina kallon mutane suka suka kidime kuma an zan wallahi wala abun nan da ne maganan cewa idan ka ga mutum yana rike da leda ya yi kayan shi na ce kawai kuri ku rika gaisa aka rika kallon iyanar ɗin shi kaka kalli ƙasar ledar nan ya kuka ji aka ta lahira wannan sunan ta ka'idatul ayu domin lokacin da mutum ya je sai kayan shi a wurin abun nan ana bashi, ko biredi mutum ya saya zaka ji wani lokaci ya ce mai biredin ba leda haka ne ko akwai ma abin da sai a bakan leda ana sama wata leda zaka ce ledan ba baka ne to me yasa kake so ka sa a leda dan ka rike ko ko dan ka a gami ka so sirri ko to tunda ka sirri ne mutum ya riko shi kai kuma ka kura ido sai ka gami ya riko cikin ledan nan ha za a yi mamaki a lahira da dan fito to balle sauran abubuwan shi balle sauran mu'amalar shi balle sauran ka gan shi a wani wuri ka kura ido sai kaga inda za ko sai kaga inda ya fito ina ruwanka ya dan fito to balle ma mata su su aka fi ma haka ko me yasa mutane suka sama matan ido ni na kasa gane wannan abu idan dai za su ga mace ta wuce to mutum zai ta binta da ido sai ya ga ina za ta ko ina ruwan shi ko me yasa ko ko kai alkali ne oho jama'a wallahi mu ji da kanmu kowa ya ji da kai shi lahira ba wasa bace saboda haka waɗannan su ne abin da mutum zai tsaya kalla to ku duba shi shi wannan fa cewa ya yi ya zo zai wuce sai wani gida ya ga kofa buɗe watakila labule na nan sai ya ɗaga sai idon shi ya kallo mai wani a cikin ɗakin nan amma idon ma ba ta gano namiji ne ya gani ko mace ne ya gani ba a cikin ɗakin nan da iska ya ɗaga ya kalli ɗakin ya zo kawai idon shi sai ya kalli sai cin kofar gidan da fa can a fikihu nan in an zo gidaje ka'ida yin gidaje ba a yin gida kofar ɗaki kofar gidan wani ta kalli kofar gidan wani sai sun ba saboda kada ɗaya idan shi ya kaiwa kai ma aka ce in ka zo gidan mutane ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka biyo da kanka kuma haka to yanzu wani ma da shi da sallama suke shigowa ranar nan wani ya zo nan wurin muna tsaye da rais a office kawai yana zuwa da ya bankado da sallaman shi shigo na ce mai ɗan jira waje kuma daga nan ya yi fushi wallahi fushi yayi na ce mai ah ya haka kuma to dan jira shi nan sai ya dawo ya je zauna can wurin daga na ya buji ya fasa to haka ake in bane na shiga nan wata rana dole sai na kulle in ba ka ba wata rana sai na fito zan sa riga kawai ga wani ya kado ko ya shigo gan shi tsaye kuma ba wannan na ce bane shigo koyaushe to wata ran ma da na shiga na manta da makullin wani da ya zo sai ya zare makullin kawai ya tafi dole sai da aka ka canza wani saboda gudun kota ta baci ya zara ba gullin kawai tafiye shi to wannan abun a ce an koyar da mu in an zo kakka shiga sai ka yi sallama an tambaya wane ne ka ce wane ne in an yadda ka shigo in ba yadda ba a ce ka jira ko a ce je ka dawo kuma ba za ka zama mai imani ba har sai ka yi haka nan kuma in an ce je ka dawo ba ka ji haushi ba in an ce jira duk baka ji haushi ba to lokacin ne ga kai inda ake so to ai kaga wannan akwai matsala to balle ba ka gani duk fa gudun kada ga al'aura ne kada ga wani abin da ba a so ka gani ko ka ji wata maganar da ba a so ka ji ko ka gani da ido ko kai duk irin waɗannan suna daga ciki to amma wani shi bai yarda da wannan ba to yanzu shi ku kalli wannan kallo yayi gidan ya ce ma da ya kalli kofar nan idon shi kallon mai kofar ɗakin mutanen nan bai gane namiji ne ya gani ko mace ya gani shi dai bai san waye gani ba ya ce sai ya zo ya ma idon nan fada fa qultu li aini sai ya ce ma idon shi anti min baini badni sara'ati ila al-khati'ati la tashabini ba'daha la hawla wala quwwata illa billah yace ke ido a jikina kike ina fata an gane ke kina jikina ne tsakani kike da jikina to sai kika yi gaugawa kika kai ni wurin zunubi kika kallo ma abin da ban ce ba ya ce to wallahi ba za ki ƙara tafiya tare da ni ba ɗan borno bari ka ji ka gani nan dai ya ce ke a jikina kike amma kin yi sauri kin kallo man zunubi saboda ta ga gidan wani namiji ta gani ko mace ta gani bai fa tantance ba namiji ya gani ko mace ya gani sai ya ce ido a jikina kike amma kika yi sauri kika je kika hango man zunubi kika kai ni wurin kuskure to ba zan yi tafiya tare da ke ba fa adkhaltu asbu'i fa khalatuha yace sai na sa ya tsana a cikin idan na kwakwala wannan idan da ya gano na kwakwala idan nan na ya cire idan ita sai sa ya shi wannan idan da ta kallo ba ta yi dama ba za ki tafiya tare da ni ba cewa ya ke kin kai ni wurin kuskure yanzu kina jikina amma kika yi sauri kina so ki kai ni wurin sabo tun ni ban je ba kika hango to yanzu ba zan yi tafiya da ke ba sai ya sa ya tsanshe kwakwale idan ya ce fa'in kana haza zamban raja'at to auna wannan shi nike iya tunawa na taba yi na zunubi idan wannan kuma ya zama zunubi har yanzu in koma ma in bakka ya gama ma Musa ya ce wannan shine laifina da nake iya tuna na yi wannan kallon da na yi. amma da ne kallon ma ban kyale ba sai da nema idon nan ba na ladabtar da ita da ta kallo ma inda bai kamata ba to amma in har yanzu wannan laifi ne wannan kallon da yi wanda ban tantance namiji na gani ko mace na gani ba to ni ma in koma na ta faqala musa laysa hadha dhanban ya ce wannan kan ba ba sauran maganar zunubi wannan ba zunubi ba ne sun makala lahu ya bar ya ce ai yanzu kai za ka roƙan mana ruwan ma roƙan mana ruwan kawai roƙan mana ruwa yi mana adda kawai a mana ruwa kai mun taho da abokin aiki kai yanzu yi mana ma kawai farafa barha ayyadaihi da'iyar sai ko wannan bawan Allah ya daga hannunsa sama ya ce quddusun quddusun ya salam ku ji yadda sirri yake wajen ganawa da Allah ba yawan kalmomi malam sani yawa ba yawan kalmomi ake kallo ba wajen addu'a mi aka faɗi ake kallo kuma wa ya faɗe su shine magana dan ka zo kai ta zumbuɗa kunut ai tai ai tai kana jage jage mamu jage jage in ma da za a shi kunut din karshen ta da ku za a fara mu mai kunud mai kunud mai kunud mai kunud watakila kai ma da kake kunud din da kai da mabiyan jage jage kana faɗi kana a kama ku suna amin a kama mu suna amin a kama mu suna amin inda an an saya za a yi sau da haka mu gyara mu ma mu gyara ka gani mu gyara mu tuba tuba ta gaskiya ka gani ka bar abin mamaki to saboda haka haka aka yi saboda haka shine ke cewa saboda haka yace roƙan mana Yace ce ƙuddusun ƙuddusun ma inda ka la yanfat ya ce abin da ke hannunka baya karewa ya Allah Yace ce wa anta bil bukli la turmi kai ce kai baka jifa da na wa khaza'inuka la kafna taskokinka ba sa karewa wa anta bil bukli Na turma kai ba a jefa ka da ruwa. ba wanda zai jefe ka ce kai marowaci ne na ba ka da ruwa ya Allah anta sahi kai mai kyauta ne ya Allah a wannan kai almajid alwajid kenan ya ce fama hadha alladhi la ta'rifu bihi fama hadha alladhi la tu'rafu bihi ko mina ku yace iskina sa'a Ya ce wannan ba shi ne abin da aka sanka da shi ba fa ma halal ladhi la tughrahu bi yace menene wannan abin da ba sanka da shi ba ai akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ka ba mu kawai abun nan din fa ma hadha ai alladhi la tughrahu bihi wannan ba abun da ba a sanka bane da shi an sanka da kyauta an sanka da bayarwa kai ba mai rowa bane saboda haka an san kowa ba abin da bai sani bane ya sanka baka da rowa ba mai jifar ka da ruwa ba abin da ba san ka ne da shi kowa ya sani iskina sa asa ya Allah ka ba mu ruwa yanzu yanzu ba mu ruwa yanzu ba mu ruwa yanzu sarrafa ya huda lil wahala. sai gashi sun juya suna tambala kawo su cikin tabo an yi ruwa taba taba suna tafiya suna ta taka cikin tabo cabal cabal cabal cabal an yi ruwa ko ina ruwa ya zo an adda ya fito ga wani nan mai kaman wannan tau kaje mi na ban ba dan borno haka ne sai dai shi Allah ba a cewa damun shi kawai ana ta roƙon shi dai ana dai ba ai wannan ba ba ai wannan a ai hausar ka ce na san ba ba daga kai ai kai kokari ma eh, irin yadda ka iya fasara kenan shi ce waye abin da yake ta dan murna yace gaskiya abubuwan ka akwai matsala mun aikata wancan mun aikata wancan ko mu tuba ba ko mun dawo muna ta damun Allah muna ta damun shi muna ta damun shi kenan muna ta roko to ai ya kamata mu fara tuba ne to shine maganan shi a hausar shi ne yace haka nan to mu ko kaga mun fi saba da cewa muna ta roƙon shi muna ta naci muna ta naci muna ta naci roƙo haka ne ko to mu fara tuba tukunna shi yasa aka ce ka fara da istighfari aglabiyan in za ka yi ka fara da istighfari astaghfirullah wa atubu ilai ka rika yin istighfari tukuna kafin abin nan ba sannan kuma ka nemi kafin ka ka roki komi ka fara buɗe kofa tukunna to ga wani nan ma shi mai kafa wancan mai ido ne shi tawbatu zirrijil shi kuma tuban mai kafa shi kafa ce tashi kana fi bani isra'ila rajulun ya Laha fi sawmatihi a cikin banu isra'ila an yi wani mutum yana bautar Allah a wurin da suke bauta irin synagogue din nasu wa makasa ala zalika zamanan tawila kuma ya zauna a wurin lokaci mai tsawo wa za ta yawmin a tsalla da ra'sihi min sawmatihi fa idha bi jamila duk dai inda kake jin fitinan nan ba ta wuce wajen mata ya ce yana nan cikin bautar nan yana ta bauta ran nan ba sai ya leko ba daga cikin wurin bautar nan sai ya ga wata mace mai kyau faftata na biha sai ya fitini ya je na son ta har yayi niyan ya sauko wa hamma an zahaba ilaiha yayi niyan ya sauko ya je ya same ta fa akhraja rajlahu li ilaiha sai ya zuro kafa guda ɗaya. zai sauko ya tafi wurin wannan matan watakila ya je mata magana wa tazakkara Allah wa ibadatahu wa taba wa daga nan sai ya tuna Allah ya ce kai Allah fa ya hana wannan abu kuma ni da na dade ina bauta in bata bautan nan wata aba nan take sai ya tuba wannan jima yana dama kun ga fa bai yi zunubin ba yayi niyan ya taka ya je wurin ta ya sauko ya zuro kafa daya sai ya tuna walamma arada an yu'ida rijlahu dakhila sawma yayin da ya niyan ya koma ya zauna ba zai jawo kafa shi ya dawo da ita ba wanda ya niya haba malam sai ya ce ina qala hayata hayata ya ce har abada har abada kafar nan tun da kika zura da za ki yi sabo yanzu ba za ki dawo tare da ni cikin wurin bauta ba rajulun kharaja kharajat turidu an ta'siya Allah la ta'udu ma'i fi sawma'ati Ya yace wallahi kafar da ta yi niyan da za ka je ta saba ma Allah yanzu ba za ta dawo da ni wajen bauta Allah ba tare saboda haka sai yanke kafa Allah zani kamar a ce yanzu mutum ne yana zaune a cikin masallaci misali da zamu gane yana zaune a cikin masallaci yana tabauta Allah yana tabauta Allah sai ya ga wata mace ko kuma ta ya fato shi yana cikin masallaci sai ta ya fato shi sai da ya tashi ya zura kafar shi guda ɗaya zai fita a galabiyan mu a abin nan ba kaga kafa hagu zai sako da zai fita waje tun da wajen masallacin zai fita ya zura kafa ɗaya zai fita ya je wurin wannan mai kiran shi ko da ta ya fato shi nan sai kuma ya tuno in ya je wurin ta fa zai yi sabon Allah ne dan haka ba za ya ba sai ya fasa sai ya dawo ya tuba ya yi nadama ya ce ina zaman zamana da zan je in yi sabo na tuba ya koma wurin Allah to yanzu da ya koma din nan ya dawo sai ya tsaye da kafan nan ta hagu ya ce tun da ta fita waje da za ta je wajen sabon Allah yanzu ba zai yadda ta biyo shi a dawo wajen bauta Allah da ita ba sai ya tsaya waje ya datse ta yadda kafa hagun can har abada ba za ta biyo shi wajen bauta Allah ba da ta ja da a jiya zunubi fa Allah qissatahu fi ba'd al kutub saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da kissa wannan bawan a cikin wasu littattafai ake ce mashi wazur rijli ai shine yadhkuruhu bidhalika sai aka ce mai mai amma kafa idan ka ji an ce maka kissan mai kafa to wannan kissan zaka bada aka ce baka kissan mai gurasa kissan ran nan da ka bada da muka bada labari ta Abu Musa al-Ash'ari kullum kowane yana da asalinsa shi yasa shi Abu Musa al-Ash'ari da ya ba 'ya'yansa labari yace in za ku mutu ku mutu daidai da mutuwan sahibul ragib sai yace sai na ba ku labarin kissan sai ba su labari to shi ma nan aka ce maka ka rayu rayuwa irin ta ma'abocin kafa ai kaga ma'abocin kafa in ka ce mutum zai kalla ya to shi gashi da kafafu to sai ka bashi labarin kissar sannan zai gane ko ka ce mace kai rayuwa irin rayuwar ma'abocin wanda ya kwakwala ido ya ce idon shi ba zai mai rakiya ba a lokacin abin nan ba to sai ka ba da labarin rayuwa irin wanda ya ki yadda idon shi ya mai rakiya to ya zaka ka ba da kisan shine ka ba da wannan kisan ya fito ku fari ke don wata rana zan tambayi mutum kada wata rana tambayi dan barno ce dan barno ba mu kisan ma'abocin kafa ka dago kafa haka ka ce gashi eh malam sani idan aka ce maka ka ba da labarin kissan mai gurasa sai ka ba mu waccan kissan karan nan idan aka ce ka bada da kissan wanda ya ce idan shi ba zai mai rakiya ba sai ka ba mu labarin wannan kissa kada ka zo ka ce ai ba ka da mallamal taubatu shabin ala yadi malik bin dina sai tuban wani matashi da ya tuba ta dalilin malik na tsallake ko taubatu muzunibin tuban mai zunubi wannan ai karami ne na ba sai ku abun ko a rajulun ila ibn wani mutum ya zo wajen abdullahi dan mas'ud fa qala inni ai inna dhanban alamma in ko bi alamma bi fa min tauba yace wani zunubi da na aikata ya dame ni ya liƙe man ina ta tunaninsa ko ina da hanyar tuba fara da anhu ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud ya kauda kai daga gare shi sun maltafata ilaihi bayan nan sai ya juyo kalle shi faraha faraha ainihi tadrafa sai ga idanun shi na ta kwararar da hawaye yana ta kuka faqala lahu inna lil jannati abwab yace aljanna tana da kofofi har takwas kulluha tuftahu kowace ana bude ta wa tughlaqu kuma ana kulle ta kowace ana budewa ana kullewa illa babat tauba sai dai kofar tuba ita ce kullum bude fa inna alaiha malikan muwakkalan bihi la yughlaqu ita wannan akwai wani malakan ne fa inna alaiha malakan ay muwakkalan ita wannan kofar akwai wani mala'ika ai a wannan kofar da aka wakilta la yughlaqu ba a kullita fa mal wala tai askaje kai aiki kakkade bai tsammani kai ta aiki kawai kowane aiki ka gani ana samun lada kai ta yi to cikakken ruwayan a wani wuri shigen irin ta shi wannan cewa ya faɗi laifin da ya ce wata yarinya ce yana so amma ba ta son shi kuma ya gaba zai iya bari ta rayu da wani ba sai ya sa ta kobi ya kashe ta shi ne zai zo yana ta neman tuba ya ce ka amma mahaifanka na raye ya ce a ko ɗaya daga cikinsu baya raye ya ce ko ɗaya baya raye ya ce to da a ce ɗaya na nan cikin su raye in ka aikata wani abu kawai wanda ya ji daɗi ya murna da shi ladar da ka samu ya isa ko ba gafarta ma ba ta zama ta kankare ma wancan laifin amma yanzu tun da babu sai kai ta yawaita ayyukan alkhairi kana ta samun lada da yawa taubatu shabin ala yadi malik bin dinarin sai tuban wani matashi yau ba sai an ci aiki sosai ko amma an kusa ai tuban wani matashi da ya tuba ta dalilin malik bin dinar bainama malik bin dinarin yasiru fi tariqihi Malik bin Dinar yana tafiya wata rana akan hanya fa idza shabun saqitun alal ardi sai ya ga wani matashi har ya fadi a ƙasa wani matashi ya je ya sha giya har ya bugu ya faɗi min shiddati sukuri saboda tsananin buguwa da maye da yayi yuhamhimu Allah Allah amma fa a sautinsa yana jin sauti yana yana maimaitawa yana faɗi yana ce Allah Allah gashi kuma ya bugu yana Allah yana kiran Allah fakariha ibnu dinar an yuraddida isma Allah fi famin tafuhu min hurayatul khamri an yuraddada sai kawai shi malik bin dinar ya ce oh ga dai yaro ya sha giya baki na ta giya ya bugu har ya faɗi amma bakin shi na faɗin Allah ni ba na so in ji sunan Allah na fitowa daga bakin da aka sha giya haba malam fa asra wa ghasala fam fama shabi sai je kawai ya tebo ruwa ya wanke ma yaron nan baki ya wanke mai baki ya wanke baki ya wuce ta biye bashi a buge yana bugen shi ya wanke mai baki ya saboda bakin nan na ambata Allah bakin mashayi ya kamata a wanke bakin kada bai rika suna Allah ya rika fitowa daga baki mai warin giya sai ya wanke mai baki ya wanke bakin aw sarafa ma shabi bil ma wa taharahu ya tsarkake shi min asar al khamr ta dalilin giya da ya sha thumma sarafa tarika da shab ya tafi ya bar matashin nan falamma nama ibnu dinar sami'a sautan yayin da ibnu dinar ya je ya kwanta bacci sai ya ji wani sauti ya kulu ta harta famahu min ajalina ya ce wannan yaron ka tsarkake mai baki ta dalilin muka wanke bakin shi saboda yana ambaton Allah fata har na kalbahu min ajalika to mun wanke mai zuciyar shi kuma ta dalilin ka, kai ka zama sanadi yanzu kun gani ko dalilin ka zama dalilin shiryen mutum ba karami abu bane ko kun ga da ya wanke mai baki sai aka ce to yanzu ka tsarkake mai baki saboda ka je na ambaton Allah ka tsarkake mai baki saboda mu mu kuma yanzu mun tsarkake mai zuciyar shi saboda kai ta dalilinka ya fito sun ba sai kada wa zahaba li yusalli al-fajr al masjid sannan ko sai tashi shi Malik bin Dinar ya farka ba daga baccin shi ya je masallaci ya sallah fa wajada shabba yusalli sai kawai tare da yaron nan a sahun gaba yana sallah wanda ya bugun nan fa sa'alahu an halihi sai tambaye shi game da halinsa fa qala lahu shab sai matashin ne yace innal ladhi ataka fil manami a alama bi hali sai ce ai wanda ya zo ma cikin bacci ya gaya ma halin da nake ciki Allah ya shirye da ni shi yasa nike kira cibiyar da take yaki da da kwayoyi da illolinsu da ake magana nan abu ne mai kyau yin haka kamar yadda ne magana ranar nan domin ai daga cikin abubuwa da ake cewa daruriyatul khams waɗannan guda biyar na ɗaya addini ake so a tabbatar sannan a tsare rayuka a tsare dukiya a tsare hankali a tsare nasaba abu biyar ko a daruriyatul khamsa masu shaye-shaye duk waɗannan rusa suke yi suna rusa addini dan wanda ya shaye-shaye ya bugu yaushe zai sallah yaushe zai wata ibada yaushe zai tsare hankali yana kashe ma mutane da kanshi ya kashe kanshi ko shi ya zarge kanshi ba ya jawo shi ya je ya sa igiya zarge kanshi shi ma duk suna yi su yi ma kansu su yi ma wasu su zubar da jini su yi ma yara fyaɗe su duk ma dai abin guda biyar duk rusa suke dama kuma kwakwalwa an burkuta ta to ni shawara ta a hana haka din yana da kyau amma ba hanin da ya kai a rika fahimtar da su su gane abin a addinance a karantar da su su gane illa abin a sa waɗanda ya cancanta su karantar da su a karantar da su a rika yaɗa ma al'umma ilmomi wanda za su zo su abin nan haka dole ne su ɗauki mutane kala-kala yayin da suke cewa bari su kawo masu duka to kuma su samu masu karantar da mutanen a rika nuna masu a karance a ilmance a rayuwance waɗannan abubuwan illanta su yake yana hana su su zama wani abu nan fil mustaqbal to ka fahimci wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma mutum ya bar sallama ma Allah mutum ya yi shi kenan ana karantar da su ana abin nan ɗinsu ko ta wani ɓangare a ɗauko tunda ko ta wani ɓangare akwai sai a nemi waɗanda suke a kiristanci suke kiristanci ne su koya masu nan abin nan ɗinsu babu kyau ko kiristiyaniti ai tana son ta samu mutanen kirki ba son take ta samu na banza ba wanda za su yi ta abin nan ko ina duk al'umma an yi ittifaki mutumin banza bai yi ba a kowane ɓangare yake kuma ba a san mutumin banza to aka ba nan ba sai a haɗa kai a nan wani a kai ya fito ko da ka kaga wannan sai aka ce gashi nan da ka shi kun ji Allah ya sanar da kai abin da hali na yake kuma shikenan tawbatu shabin min bani isra'ila sai tuban wani matashi daga banu isra'ila kana fi bani isra'ila shabun abadallaha ta'ala 20 sana a banu isra'ila an yi wani matashi shi ma ya bauta ma Allah har shekara 20 thumma asahu 20 sana sai kuma ya koma ya ta sabo shekara 20 shekara 20 bauta shekara 20 sabo thumma nazara a filmir a ran nan kawai sai ya kalli shi a madubi a fara'a fili ya tiki. sai ya ga gemu ya furfura ta fara fito bai a gemu da duba gemun shi sai ya ga furfura fasa'ahu dalika sai wannan abu ya tada mai hankali ya damu ya ce o oh, yanzu ni ma har an kai lokacin da na yi furfura fa kala nadiman sai fara nadama ya ce inni ishirin na sana ya Allah na bauta ma har shekara ashirin 20 tuka ishirin na sana sannan kuma na saba maka yau shekara ashirin ina sabo fa in raja'tu ilayka ataqbaluni ya Allah idan na dawo wurinka zaka karbe ni fa sami'a qailan yaqulu sai ko yaji wani mai sauti ana gaya masa yace ahbabtana fa ahbabnaka shekara 20 ka so mu mu ma mun soka wa taraktana fa taraknaka muka kyale mu ma sai muka kyale ka wa asaitana sai kuma ka zo kai ta sabo fa amhalnaka sai muka yi ma jinkiri ba halaka ka ba da an dawa da an gama tuntuni ka saba mana kuma sai muka yi ma jinkiri wa in raja'ata ilaina qabilnaka in ko zaka dawo wurin mu zamu karbe ka da ba za ka karbe ka wala ka halaka tu wancan lokacin dalilin za a karbe ka ne aka bari haka kawo yau shi yasa nake gaya mana dalilin za a karbe mu ne Allah ya bamu muka kawo yanzu dan haka mu tuba jiya da muka tsallako muka zo yau dalilin Allah zai karbe mu ne muka zo yau to mu tuba in muka kai gobe dalilin Allah zai karbe mu ne muka kai gobe gobe mu tuba kullum mutu ba ya fito kada ka sake kai tunanin wai baka kai ba daidai ba ba daidai ba mun yi ta buhu buhu mu ta roƙo Allah dai mana afuwa ya gafarta mana kawai to haka wannan shine abin da zamu kalla ya fito ko da haka jama'a mu tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala. qur'ani ne fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ku mu'minai saboda Allah ya sa ku rabauta rabautan nan la'allakum tuflihun saboda abinda kuke jin tsoro za a tare maku shi abinda kuke so ku samu ita ce aljanna za ku samu in kuka yi haka ya Allah ka samu daga cikin masu tuba inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin ya fito ko sau da haka shikenan fataba ila Allah azza wa jalla sai ko tuba zuwa ga Allah tawbatu rajulin musrifin sai tuban wani mutum mabannaci ya kai kololuwa wajen banna a rajulun ila ibrahim bin adham fa qala lahu shi ma wannan yana da gaitu ahammiya wani mutum ya zo mun sha fadin sama amma gashi ne yanzu aikace wani mutum ya zo wajen ibrahim bin adham sai ya tambaye shi yace ya aba ishaq yace ya baba ishaq inni musrifun ala nafsi wa arida alayya ma yakunu laha zajiran yace ni na ketare iyaka sosai a kaina nayi banna da yawa gaya man wani abu da zan rika tunawa ya rika tsawatar da ni kada in aikata zunubi ya sa ya tare ni faqala in kabilta ai minni khamsun khamsa khisalin wa qadarta alaiha lam tadurruka ma'asiya yace idan ka anshi abu biyar daga wurina idan zan gaya ma wasu halaye guda biyar idan ka rike su kuma ka samu iko a kansu to zunubi ba zai cutar da kai ba ta ko ina ba za ka yi zunubi ba kasunan al'ula na farko ce idza aratta an ta'asi yallaha fala ta'kul rizqahu duk yayin da kai niyan saba ma Allah to kakka ƙara cin arzikin sa duk wani abu nashi da zaka ci to kakka ƙara ci sai yu in kana so ka saba ma Allah dan ban daga yau kakka ƙara cin abinci yawa zai yiwu don ko ba zai yi ba kakka saba mai wa mai wannan kayan kakka saba mai ba zai yi ba ko qala rajul wa min aina aqul to dan in nake ci ta ina zan ci in ce ba zan ƙara cin arzikin Allah ba wa kullu ma fil ardi min rizqi bayan kuma duk abin da ke cikin ƙasa arzikin ne fa qala ya hada sai ce mai to in ko haka ne ya wane afa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa ta'siyahu yanzu zai yi kyau ka rika cin arzikin sa kuma kana saba masa kaga zai ce a'a ya ce wannan ba zai yi ba qala la yace ina a a hati saniya kawo ta biyu wannan ba za ta yi ba qala idza aradta an ta'siyahu fala taskun shay'an min biladihi idan kana so ka saba ma Allah to sai dai ka bar gari duniyar gaba ɗaya kar ka zauna cikin wani gari nashi ka tafi can wani wuri inda ba nashi ba ka saba mai a can rajul ar-rajul a a'zamu min al'ula ya ce ai wannan ya mafi na farko wuya ina za ni to ya hara idza kana al-mashriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa ayna askun idan ya kasance da mahuda rana da mafada rana duk nashi ne to ina zan zauna kenan har da zan yi zunubi qala ya hada yace to wannan kaji afa yusinu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyahu to zai yiwu yanzu ka ci arzikinsa kuma ka zauna a garinsa sannan kuma ka saba masa qala ar-rajulu la mutumin nan yace a qala hati salisa kawo na uku inji waɗannan dai biyu ba za su yi ba sai dai inji na uku qala idza aradta an ta'siyahu fanzur mawdi alla yaraka fihi idan kana so ka saɓa mai to ka tafi wani wuri inda kake ganin ba zai ganka ba in ka je saban nan ka ɓoye a wani wuri har kai saban daga farko zuwa ƙarshe ka gama bai ganka ba to je ka can ka yi faƙalar rajulu kaifa wa huwa mutsalewa ala za a yi haka bayan ma shi yana ganin har abin da ke boye a zuciya komai da aka boye yana gani faƙala ya haza afa yi husinu an ta akula to yanzu kana ganin yana da kyau ka ci arzikinsa wa taskuna biladahu ka zauna a garinsa wa ta'asiyahu wa huwa yaraka sannan kuma ka saba mai bayan yana ganin ka wannan zai yayi kyau qala ar-rajul la yace ba zai ba ba yi ba atin rabi'a kawo na hudu dai wannan sun gagara qala idza aka malakul maut yaqbad ruhaka idan mala'ikan mutuwa ya zo dan ya karbi ranka fa qul ka ce masa akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala salihan in mala'ika ya zo daukar ranka sai da ya zo ya ce mutuwa yau ne fa za a tafi to kai kuma sai ka ce mai da Allah ka jira dan jira ni mala'ika ba ni mun just 10 minutes ka bani 10 minutes ko 20 minutes ko 30 minutes faɗi ma da yadda kake so ko awa ɗaya ka ce baka awa ɗaya saboda ka tuba tuba mai kyau ka aikata aiki da ƙwarai kuma ya kamata jama'a wallahi mu kalli karatun nan da idan basira kullum in za ka tuno waɗannan abin biyar sai ka daina zunubi ka duba dai wannan in mala'ikan mutuwa ya zo ka isa ka ce su je su dawo a baka awa ɗaya ko a baka minti ashirin ka shirya ka tuba ka je ka faɗi a gida ka shirya gida ko ka bari in kana wani wuri kana saban ne sai ka dawo gida kawo kan gado su zo za su jira A akhirni hatta a tuba taubatan nasuhan ka jira har in yi tuba tuba mai kyau wa amala salihan in aiki da kwarai kalli yanzu al'umma yadda suka zama musamman matasan maza da mata yadda suke abubuwan da suka ga dama kuma yanzu yanzu nan sai ka ji kawai an ce ma wai matashi ya mutu ko matashi ya ta mutu kuma sai daga baya wai a rika turowa cikin kafofi dan Allah jama'a a sashi cikin adda Allah ya ji kanshi mai Allah ya sa ya zama aljanna makoma wani ma wai har sai a ce wai Allah ya ƙara mai rahama wai ga muku ya ma samu ku ku ce dai ya bashi rahama Allah ya masa rahama Allah ya mata rahama amma wa ya ce ta samu ma har da za ku ce a ƙaro ko kuma a rika cewa dan Allah jama'a kun dai sani wannan dama asalinta ta yi abubuwa na bambadanci tambaɗaɗɗiya ce ta yi abun rashin mutunci ko ya yi abin rashin mutunci don Allah jama'a a daina yaɗa su a daina yaɗawa suna da shi a yanzu ne ma za a yaɗa bayan lokacin da ake fanin abin wani shi wannan ne zai gani bai taɓa ganin wancan ba an ce da Allah wance ta mutu kowa ne ya mutu amma yana da abubuwa marasa kyau don Allah jama'a kada a yaɗa wani daga nan ne zai ce ai shi bai gani ba ɗan turo man kaɗan gani daga nan na goge Allah ya tsare mu kuma Allah ya shirya da mu ya shirya mana da zuriya wannan abin ba ƙaramin matsala ba ce faƙalar rajul saboda haka daga nan sai ce sai ce mashi la yuqbalu minni ai ba za su yadda ba idan suka zo wa zai yadda faƙala ya hara mai lam taqdir daf al maut tuba idan har ba ka iya tara mutuwa saboda ka tuba fa kaifa tarju al khalas ta ina zaka kubuta kuwa ina kake ganin zaka samu yanda za a yi su kyale ka kaga babu faƙalar rajul hatil khamisa ya ce kawo ta biyar tun mun ji ai mutumin ba ya ƙarfin hali shi ma ya yi ƙoƙari gaban malami yake kuma ga sunan su ko jigajigai ibrahim bin adam ake magana jigajigan bayan allah faƙala idza ja'atka zabaniya yawmal qiyama to idan kuma mala'ikun nan zabaniyawa su kuma suka zo ranar kiyama wanda su ma'aikatan gidan wuta ne ya ka ila na idan za su kama ka su kai gidan wuta fala ta da ma'ahum ka ce ba za ka bi su ba ladda suka zo suka cikume ka suka ce za a tafi gidan wuta sai ka ce ba za ka ba qala la yad'unani wala ya yaqbaluna min yace ai ko wallahi ba za su kyale ni ba kuma ba za su karbi magana ta ba duk abin da zan faɗi ba za su ji ba wallahi ba za su banne ba kuma ba za su ji abin da zan faɗi ba wa qala ibrahim wa kaifa tarjun najata idan to ya kake tunanin zaka tsira ko dan sannan ya kake jin kuwa to za ka tsira idan ka san ba za su bakka ba faƙala ya ibrahim hasbi hasbi ya ce ya ishe ni haka ya ishe ni haka ana astaghfirullah wa atubu ilai ya ce ina neman Allah ya gafarta min kuma na tuba zuwa ga Allah Kunji, ji mu ma haka ya kamata mu in ka je ka duba waɗannan abubuwan guda biyar ko ki duba waɗannan abun biyar in dai mutum ya gane karatun kuma ya gano bai da mafita ba inda za mu la malja wa manja minhu illa ilaihi to mu koma kowa ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi shikenan thumma lazimahu ai thumma lazimahu sannan sai ya liƙe ma Ibrahim bin Adham tun da iyakar daga wannan lokacin bai ƙara yadda da abun nan ba kuma kun gani shine magana da muke gaya muku kun ga mutumin da zai rayu ya ce shi ba ruwan shi da makaranta ba ruwan shi da maganar malamai ba ruwan shi da abu wallahi kowa ne shi kace ya gama yawo ka sa mai irin wannan abun da kasu da ke sawa wannan abun su sa mai shi kawai kansu wallahi kansu baya da za ka yi karayu haka nan saboda haka dole ne kun ga duk wannan yanzu ku duba wancan da muka yi magana yaron nan da Abdullahi dan Masaud ya tarar da shi da ya tarar da shi ya mai wannan magana ya ƙara koma cikin yaran ba liƙe mashi ya ba daga nan haka ce ya zama abin da ya zama to shi ma wannan kun gani da wannan Ibrahim bin Adham ya gaya mai wannan magana, daga nan bai ƙara tafiya ya rabu da shi ba har sai mutuwa ce ta raba su gashi nan hatta farraqa maut bainahuma har mutuwa ce ta raba tsakanin su sai da suka mutu mutuwa ce kawai ta raba tsakanin su haka na gaya mai wannan magana abubuwan nan guda biyar ya ji ba zai yiwu ba sai ya liƙe ma malamin ya liƙe masa har sai dai mutuwa ce ta raba su ya fito na ƙarshe al'akhir shi ne na ƙarshe taubata muznibin ghafara Allahu lahu wannan tubar wani mai zunubi ne da Allah ya gafarta masa qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna abdan asaba dhanban lalle wani mutum ya aikata zunubi yayi wani zunubi فقال يا ربي أذنبت فاغفر لي يتي يا الله ناي ذنبي كغفرت من فقال ربه سي أبنجدي يتي أعلم عبدي annalahu له ربا يغفر الذنب ويأخذ ويأخذ به shin yanzu bawa na ashe ya sani yana da wani ubangiji wanda yake gafarta zunubai in ya ga dama kuma yana kama mutum in ya ga dama bawa na ya san wannan ashe ya ce gafartu li abdi to tun da haka ne na gafarta ma bawan nan nawa sun makasa masha Allah bayan an ɗauki lokaci mai tsawo kuma sun masu asaba zamban sai ƙara yin wani zunubin au aznaba zamban ko kuma yi zunubi rawi ne ya shakka asaba zamban aka ce ko aznaba zamban sai ƙara yin wani zunubi to kala ya rabbi aznaftu akhar faghfirhu yace ya Allah na fa ƙara yin wani zunubi ka gafarta shi shi ma fa qala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bi yanzu bawa na ashe ya sani yana da wani ubangiji wanda yake gafarta zunubai kuma in ya ga dama ya kama mutum da zunubin nan sai ya ƙara cewa ai ya ce wannan ko faƙala rob wannan wa ya kudu gafartu li abdi to na gafarta masa Sun ma makasa ma sha Allah bayan nan ya kara zaukan wani lokaci kuma na uku kenan ko sun summa ba zamban sai aikata kuma wani zunubi فقال ربي اذنبت ذنبا اخر فاغفر لي يتي ya Allah na fi وني yin wani zunubin ka gafarta سو so dawa uku sun makala sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru wa wannan ya sani bawa na ya sani yana da ubangiji wanda yake gafarta zunubai kuma ya ga dama ya kama mutum da shi ghafartu li abdi li abdi salatan falyamal ma sha'a ya ce kai bawa na na gafarta mai har uku daga yanzu ma ya abin da ya ga dama Allah in ya riga ya gafarta wa mutum bai dawowa ya kwace kuma shi yasa ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ake son mutum lokacin azumi ya dage mutum ya dage ya samu ya shiga cikin wanda za su samu lailatul kadarin ne in ka riga ka shiga ciki Allah ya sa ka cikin wanda suka tsira to ba a dawowa shi baya yin kyauta ya kwaci. Allah tabaraka wa ta'ala shi mai kyauta ne da ƙari ba mai kyauta da kwacewa ba ya fito ko sau da muna roƙon Allah ta wa ta'ala kuma da wannan Allah ya kawo mun ƙarasa wannan littafi muna fata Allah ta wa ta'ala ya taimake mu abinda muka faɗi daidai wannan daga Allah ne ta baraka wa ta'ala wanda muka yi kuskure kuma daga gare mu ne daga shedan da kuma karancin ilimin muna fata Allah ta baraka wa ta'ala dama littafin littafin tuba ne muna tuba zuwa ga Allah wanda muka yi ba daidai ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afuwa mazan mu da matan mu wanda muka fara da su ba mu gama da su ba saboda Allah ya karbi kwanakin su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma da muke raya Allah ya sa wannan ya zalilin sanadiyan irin mu dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarki ya kare mu daga zunubai ya karbi tuban mu kuma ya gyara mana halayen mu ya sa zuri'an mu ta zama zuri'a tsayi ba ina wanda aka ce za a lalata kaka wannan shine na littafin na kaga an nuna an nuna ranar ya isa yau ko to lalai ya ce ya isa yau na ya baka tunanin wani bai zo ranar skiri ala za sha wala da kai kai to yanzu kana ne wanda suka aka magana da ranar sun zo ai kula a da za tunani kar ka ɗauka kowa da nan ka ɗauka kowa akwai yan fashi to wannan dai shine wanda aka ce za a sa wato wannan littafin an zo da shi da abun nan da yawa sai dai kawai wajen abu wannan ba shi wanda ka turo wani ɗayan ne ka turo da wancan abu ne ai sunan ko kawai wajen tura ne kawai ina jin na so na akwai wanda a saman shi sai da aka sa silsila na abun nan ba amma wannan laye duro na goben Allah kai muka zo sai mu sa silsila akwai silsila asalin littattafan suna da yawa ba shine ka nemo mana sauran ba wannan a cikin jerin namba na biyar ne akwai wasu waɗanda yake jeri akwai number one akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu har gaba da haka kuma muna roƙo Allah ya ba mu iko so muke mu bi silsilan duka in Allah ya yarda a wannan bayyanin wannan wurin mu ware mai waɗannan mu bi waɗannan silsilan suna da yawa amma dai za mu yi hadda wancan da muka yi magana tunda mun yi maganan tuba in Allah ya yarda za mu zo mu yi adabun nafs da wancan na shi wannan al-muhasabi tunda mun yi alƙawarin abun nan ba amma waɗannan su ma silsila ne akwai wannan yanda ake magana duka na wajen tarbiyya ne don haka wannan shine wanda dai za mu yi yanzu tunda Allah ya zaɓa mana shi ba shi ne nan ba na ɗaya ba cikin jerin jattaban malamin wannan shi nan ba na biyar ne to amma dai za mu karanta shi mu gani sunan shi su khuluq mazahiruhu asbabuhu ilajuhu miyagun ɗabi'u tunda an yi maganar tuba to ai ya kamata a san maganar miyagun ɗabi'u da suke sa a aikata su kuma sai a san menene alamomin da mutum zai gano ya yi miyagun ɗabi'u sannan kuma menene magani in mutum ya gano an yi miyagun ɗabi'un ya za a gyara ya za a mai maganin miyagun ɗabi'u cikin al'umman nan musamman ma masu tasowa matasa maza da matasa mata ya za a yi maganin miyagun ɗabi'u waɗanda suke faɗa a cikin al'umma ta yadda za a yi maganin su akwai alamomin da ake gane su akwai kuma abin da ke sabbaba al'umma su faɗa cikin miyagun ɗabi'u sannan bayan sun faɗa kuma ya za a yi menene magani an faɗi za a faɗi ciyo a faɗi alamomin da ake gane an kamu da ciyon sannan kuma a faɗi dalilan da ke sabbaba ciyon sannan kuma a faɗi magungunan da za a sha don maganin ciyon muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya mana muwafaka saboda haka wannan shine za a karanta in kaddara Allahu lil baqa sati mai zuwa in ma ban kai satin ba dai mun mun gabatar da littafin wani ya zo yayi Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu Allahul musta'an wa alaihi tukran na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوعدانية وردوا وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم